To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuhu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, muna tare da babban malami Sheikh Dalhatu uh, ah, Kantana. Jama'a ku yi hakuri a ah, laifina ne kamar kanda muka sanar na yi duba ne da lokacin ghana abinda ya sa mun yi zama da uh, 1 ridwan lokacin da muka zauna da shi uh, shi ne sanar wanda muka sanar sannan uh, dala, to sanarwar shi shi na sanar lokacin ghana lokacin ghana uh, karfe sha ɗaya da rabi kenan shi sa da zan yi da shak uh, eh, shi na kuskure na ce sha ɗaya da rabi amma sha biyu da muke nufi sha biyu da rabi shine sha ɗaya da rabi lokacin ghana shi sa mm-hmm. jama'a a yafe mu <clears throat> a yi hakuri masu kiraye-kiraye ko ah, mun gode muku Allah ya saka da alkhairi to jama'a za mu je kai tsaye akan wannan topic da shek ah, talha zai tattauna wannan topic ne da shi Uh, Malam Idris Abdulaziz dusin tashin ya tukume su da shi. In za ku tuna da wannan hoto da kuke gani, hoto ne da aka je wurin mukamala da shi Sheikh Abdulaziz dusin tashin ya ce wai maman shi ta hana shi zuwa, ta ce ka ya zo. Kuma daga baya ya nuna cewa in ya zo za a shake shi. To, duka dai kan wannan taro ne taro na zama mukabala da suka yi niyyar za a yi zama abin da aka tugume shi Sheikh Idris Abdulaziz abin da Sheikh Idris Abdulaziz shi dakta ya tugume su 'yan izalan jas kan cewa wai suna sallah suna saki hannu wato bi ma'ana ba su rike hannu to alhamdulillah shakkantana ya zo a nan ya nuna mana halaccin sake hannu da halaccin rike hannu ya kuma nuna mana cewa Imanin idris ya isa ya sake fitowa ya yi magana a kan wannan saboda abin da shi shakkantana ya faɗa a kan hujjoji na rike hannu tana da ƙarfi na suke hannu tana da ƙarfi tafi hujjoji na sake hannu Abinda shakkan tana ya faɗa kenan eh, na rike na sake hannu sun karfin su ya fi na rikon hannu ah, ah wai na sake hannu ya abinda shakkan tana ya faɗa kenan yace wanda ya motsa ya fito haka ya kuma gwada mana hujjoji ah, abinda annabi muka kuma ƙare wannan muka dawo kan rawani kan rawani kuma ya zo ya nuna mana har ya ce a'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan in ba son rai ba in ba sun zuciya ba lokacin da maganar shak jafar ya tashi mun zo da mana abokan madatai a nan ya nuna mana hatta ma wai karanto mana wai hatta ma balli na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bata shi kan kan muna nazance a kansa ka kafurta kai ba ma maballi ma ai wannan ce yana jikin annabi wai kankana wannan kankana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kankana sosai in kai musulmi kana da imani kai musulmi ne wallahi in ka ɓace shi ka ɓace abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafinta to balle a ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya zo kan mimbari ya yi hutuba ba irin na idrisiya lokacin wanda ake yi ake magana ba hutuba da aka nasu sosai eh, to ba she shi idris ya fito zai magana cewa wai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bane sunna amma kuma da bakin shi ga bidiyo ya ce wai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da kankani ne she sun yi kuma su umurci ai to amma hmm. mu ajiye wannan duka shakkantana ya ya nuna mana ya kawo mana hujjoji a nan kuma daɗin da na ji cikin maganar shakkantana ya nuna da ya open ya nuna cikin sa, ya nuna da ya open magana da yi da jama'a ba ku sa hankali a kai ba shakkantana kamar kan da shi Eh, dakta yake faɗa wato ya iya manipulate kamar yanzu kan da ya manipulate hankalin yaransa kowa ya tashi batun kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa haka yake son ya kawo manipulation na a shi shakkan sun ce eh, mu kafurai ne mu ma mun ce su kafurai ne kaza kaza a a kai ma wuri ka ma kafuri ne <laughs> shi yasa na ruwa na da wannan shakkan tana bai ta faɗa haka ba kuma ya kawo mana bidiyo inda shakkar tana ya faɗa kuma ya kawo mana bidiyo inda mu kuma ni da nake zaune da na faɗa na ce shakkan tana kafuri ne wannan maganarsa ne abinda yake son ya manipulate hankalin mutane da shi yana cikin abinda yake yi wa yaransa kan batun kisa ɗibgagge ne kamar kan da yake magana da ɗibgaggu to irin wannan manipulation ya iya a dawo kan nan ah, abinda ake son a fi da shi a nan ah, jama'a ku yi hakuri Ah, kuma da yin aje magana kan dai magana ya yi tsawo mu ba wa shakanta na dama kamar kanda ya warware mana zance akan rike hannu da sake hannu ya zo kuma ya warware mana akan rawani to mu dawo yanzu akan gala wando da sake wando eh, eh, da sake wando ya ja ƙasa, da kuma gala wando Aa, wani wasu sun kira ni da zance biyu wai sarki yana da ban mamaki ai an san izala su ne masu ɗangale wando to yanzu me kuma shakkantara zai magana a akan sake wando sai ce a'a zo ka ji hujja ba ka kira ni gefe ba wani kuma ya yi magana wani sarki kai wani magana shi na ce eh ni ma na taba jin cewa annabi bai sa wando ba amma a'a mu duka kowa ya haje hujjojin shi mu zo mu ji zance abin da aka ce maka Kur'ani da hadisi shine abin da ya kamata a bi ba hankalinka ba abin da ka ji da wani Allah kuskure abin da za ji yanzu wani Allah kuskure to amma me na kwarar in dai ba ka yarda da abin da Kur'ani da hadisi ya gaya maka ba shi yasa jama'a ku bari mu ɗauki abin magana zuwa ga shak talha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki ake barka da rana. Barka ka dai shek. Sannu da aiki. Sannu ka dai sannu ka dai shek. Madalla. To alhamdulillah eh, na ji daɗin sake saduwar mu akan wannan darasi na al'amarin tufa na wando ko kuma izar mayafi da dai sauransu ko kuma masu ce masa zane duk yadda aka faɗa. Eh, amma kafin mu kai ga wannan darasi akwai ɗan wani sokaci da zan yi a maganarsa ta baya. A lokacin da na yi magana a kan rawani hmm. ya ce na yi wa Sheikh Nasiruddin Albani karya. E. Domin na ce Sheikh Albani ya ce rawani sunna ne. Hmm. To kaga ai magana ce babba. Hmm. Babban malami kamar Albani in kirkiri karya an gaya masa kan rawani ban san me zan amfana da shi ba. amma dai yanzu ina so in faɗi littafi ya koma ya je ya karanta amma amma shi eh. ka ci gaba eh. akwai lokacin da ya motsa cewa wai ba ku ajiye masa wurin zama wannan mukabala domin kamar kan da yanzu yake sumbatu eh, ana son a gayyace shi ya zo ya sake zama wannan zaman ba ba ajiye ba in dai ana iya faɗa shi ma ya faɗa Eh. wannan wuri shai wurin waye wannan kamun ah, wurin malam idris ne da tarin almajiransa iya adadin kujerar da aka ajiye min da abokanai na shi ma haka aka ajiye masa wannan adadin kujera da almajiransa su zo su zauna mm. da kujera ɗaya kujeru na ba su fi nasa ba mm. eh, ba su fi nasa ba kuma har muka gama wannan zama a bauchi muka jira shi ya zo bai zo ba babu wani wanda ya je zauna a kan wannan kujera da tunanin cewa malam Idris ba zai zo ba don mu muna da ka'ida so wannan maganarsa ce wanda yake faɗa kuma dama tana daga cikin ƙarerayinsa da ya saba yi wa mutane ina jin takaicin a ce mutum a fagen addini amma babu abin da ya sa a gaba sai karya kaga karya ta ɗaya kenan karya ta biyu kuma a masallacinsa ya tashi yana gaya wa almajiransa ko yana kira ga saniya haya in ji shi fa Sheikh Sani haya ko Sani haya ma ya ce jingir wai lokaci bai kure maka ba yadda ka rubuta takarda ka aika ka ce a daina rikon hannu a sallah a sake hannu wai ka sake rubutawa kuma ka ce musu su koma su saki su rike hannu to ga wannan ita ma karya ce ta biyu in kuma Idris yana ganin ba karya ba ne idan Allah ya fito da kwafin takardar don girma Allah ya nuna wa duniya amma ni na rantse da Allah karya yake yi ba a taɓa rubuta wannan takardar ba ba a taɓa ba da wannan umarnin ba amma da ke shi a wajensa karya ba abin kunya ba ne kaga babu mamaki magana ta ta uku kuma da yake cewa na yi wa albani karya albani bai ce rawani sunna ba ga littafin da zan bashi ya je yi gogulin ya duba don allah sunan wannan littafi mujalla ce yadda suka rubuta haka zan karanta mujallatul Musulmuna haka yake a rubuce mujallatul musulmina musulmuna haka yake a rubuce an yi wannan ya yi wannan rubutun ne ranar 26 ga watan biyu hijira shekara 1379 adadi na shida a mujalla ɗin kenan rakami na ɗari tara da shida zuwa ɗari tara da goma sha uku kuma shek albani ya yi wannan rubutun ne sarki zaki yana raddi ma wani babban malami wanda ake kiransa Shek ahmad shi Shek ahmad yana magana ne kan rawani to shi da ya zo magana a kan rawani sai ya nuna rawani kamar wajibi ne ma dole ne idan mutane ba su daura ba za su samu kaskanci kaga ga abin da suka ce bi kalami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ga yadda mujallar take cewa karatu fi adadi athamin min al sadis min hadhihi al-mujalla a zahira ma katabahu fadilatu ustaz Sheikh Muhammad Hamid unwan al imamatu fil islam Abin da albani ya fara shimfiɗa da shi kenan to bayan ya yi wannan shimfiɗa tun da karatun yana da yawa bari in koma da kai asalin inda wannan magana da na faɗa yake karyatawa bayan ya zo kan hadisi na biyar da shi wannan malamin ya ambata a matsayin hujjan rawani wajibi ne sai ya ce kultu sai albani ya ce huwa indi badilun kal awwali ya ce wannan hujja na cewa rawani wajibi ne shi ma ba daidai ba ne ɓataccen magana ne kamar na farko fa innahu hamilu fi dawayahu ma yashhadu ala butulanihi alaihi butulan abinda ma hadisin ya tattaro shi kansa shaida ne akan bacin sa in ji albani sai ya ce wa zalika abin da yasa na faɗi haka ya ce li'annal imamata domin shi rawani A hasanu ma kila fiha mafi kyawun abin da za a faɗi akan rawani innaha sunnatun rawani sunna ce kawai in eh. shek albani ya sabu fa'iluha ana ba da lada ma wanda ya aiki ya ɗaura rawani hmm. wala yu'aqabu tarikuha ba za a azabtar da wanda bai ɗaura rawani ba walaisar bi wajibin qad'an rawani ba wajibi ba ne, kaga yana raddi ma wancan malami amma a hmm. cikin raddinsa sai ya ce rawani sunna ne in kai kana da lada in baka yi ka da azaba hmm. sai ce wajina idin to tun da rawani a matsayin sunna ne wanda in kai kana da lada in baka yi ba lada fa kaifa ya akilu an yakuna al muslimin to ya za a yi ma hankali ya yadda cewa sakamakon musulmai idza wada'uha in suka bar rawani autar kuha ko suka kasa daura rawani an yada Allahu anhum izzahum Allah ya sauke musu daukakan su wa an yuzillahum kuma ya kaskantar da su kaga shi wancan malami yana cewa in ba a daura rawani ma za a fada cikin kaskanci sai albani ya ce a'a matsayin rawani bai kai haka nan ba iya abin da za a faɗi akan rawani sunna ce ni ma kuma abin da nake kokarin Idris ya gane kenan to ya ce na yi wa albani karya to gashi na gaya masa mujalla ne mujallatul musulmin musulmun haka ma mujalla take mujallatul musulmun wanda duk yake so ya yi gogulin ya yi gogulin ya zo ya ga maganar da imamu albani ya yi raddi akan rawani zai ga wannan maganar Idan Idris ya duba bai gani ba zuwa gobe ga duniya karya ne in ya isa mu haɗu ni in nuna masa. To wannan kenan. Shi ya fara da baki ne yanzu kuma gashi nan kai ka karanto. Eh, ya ai shi yasa ma yau duk darasi na ina gani ya kamata in hada da karantawa. Kuma idan na karanta na karanta kuma faɗi inda karatun yake. Saboda na fahimci cewa abubuwan nasa dole sai an kai ga haka. Sannan eh. ya ce wai ai rawani kuna yi in kun ce annabi na yi to laraba da suke na al'ada fa buzaye da suke yi kan kadai da duk wani su fa suna da lada shi ya manta cewa yana azumi krista kuma na azumi shin azumi to kenan ne kuma na biyu sarki zaki na'am ba mu kalli dan larabawa suna yi na al'ada ko don buzaye suna yi na al'ada ba mu mun kalli annabin mu yayi ne kuma na biyu ga wata aya nan hmm. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wallazina kafaro ba'aduhum auliya ba'd sai ce illa taf'aluhu kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ko ya san ma'anan wannan aya Allah ya ce waɗanda suka kafirta shashinsu suna son shashi kaga kenan kafirai suna son juna ko sai Allah ya ce to kuma musulmi in ba ku yi ba in ba ku yi me ba kenan in ba ku so juna ba hmm. to za a mm. samu fitina to yanzu hujjan cewa kafirai suna son juna zai hana musulmi kuma su so juna addini to don haka hujjan cewa yahudu sun daura ko buzaye sun daura zai hana idan annabi ya yi koyi da annabi akan wannan mu ba buzaye muke dubawa ba ba kuma yahudu muke dubawa ba kuma tarihin larabawa na jahiliya muke dubawa ba annabin allah muke dubawa domin lokacin da ya daura rawanin yana annabin Allah ne da tarihi ya nuna annabi ya ɗaura rawani kafin a bashi annabtaka amma tun daga lokacin da ya tabbata annabi bai ɗaura rawani ba to ba wanda zai kama ka rawani cikin shara. Mm, mm, mm. amma tun da sai da ya zama annabi aka shaida ya ɗaɗɗaura rawani a nau'o'i daban-daban to shi shikenan rawani sunna ce kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin mujallatul musulmuna ka dubi ka yi gogulin ka ga da'awatul haqqi ka je mujallatul muslimun ka ga inda albani ya yi raddi wa sheikh ahmad akan maganan da ya yi kokarin wajabta rawani ya ce a'a ba wajibi ba ne mafi ingancin abin da za a faɗa akan rawani shine rawani sunna ne in kai kana da lada in kai baka da lada ina ganin wannan darasi ai mun gama da shi kuma na biyu abin da zaka gane sarki zaki lokacin da ya zo yake sukan ibn taimiyya da shauransu in aka ce maliku ko ibn taimiyya ya soke su sai ce shi ya ce ko za ka ce masa annabi ne ya yi ko ka eh, ya ce ko za ka ce masa annabi ne to yau ga shi ga aikin annabin nan ya gani amma ya dawo da cewa har yanzu bai ga wani malami a makka ba wanda ya ce rawani sunna ne gafa annabi ya daura amma hujjar nan ta annabi ya daura ba ta gamsar da shi ba yanzu kuma ya dawo ne ya ga wani malami ne a makka zai ce masa rawani sunna wannan irin al'amari ai akwai abin tausayi a ciki sosai sosai na'am kwanan nan ya sosoki ibnu taymiya ya ce ba wanda ake bi sai yawa sai annabi to yanzu annabin ya yi abin a aikace amma abin da ya hana aikin nan na annabi ya karbu a wajensa shine ba malami a saudiya da ya ce sunna ne na'am to wannan koma baya abin akwai abin tausayi a ciki wato shi ko ina ran shi ya susa kawai yadda yake bi ke <laughs> ta ai mara hujja haka yake da ba <laughs> to idan eh alkhairi jama'a shakkar ta zai sauka kan karatu sosai insha Allahu akan zance da shi malam Idris eh, ya yi magana eh, kan batun sake wando da kuma dangala wando jama'a ku bar mu ji hujja abinda shak kantana zai kawo mana assalamu alaikum shak wa alaikum assalam to dangane da ishu din tufafi musamman wando tun da shi muka fi sawa a nan wato manna Allah sallallahu alaihi sallama na takaita bayanai na da zan yi akan hadisin da ke Buhari da Muslim kawai sannan kuma sharhi ma da zan yi na maganan malamai na ɗauki sharhi ne kawai daga cikin fatahul bari sharhi sahihul buhari na ibnu hajarin al-askalani da kuma bayanan da imamun nawawi ya yi akan sharhun nawawi ala muslim a kansu kawai na takaita littattafai biyu dinnan don sun isa su zama hujja ga duk wanda yake danganta kansa ga sunna to a wannan babi na maganan tufafi wato ga hadisi nan ya zo da yawa daga ciki mafi yawancinsu daga abdullahi dan umar ne Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la yanzuru allah ila man jarra thawbahu khuyala'a manzon Allah ya ce Allah baya kallon rahama ga duk mutumin da ya janye tufansa ya ja tufansa a kasa don nuna takama khuyala'a don nuna takama ko izgili wannan hadisi Imam al Buhari ya ruwaito shi a rakami na 5783 sannan kuma hadisin abdullahi dan umar har yanzu ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama shi ma ruwayan buhari ne abdullahi dan umar ya rawaito wannan hadisi manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce man jarra thawba ko khuyala'a wanda ya ja tufansa a kasa don takama don me don takama lam yanzirillahu ilaihi yawmal qiyama ranar alkiyama allah ba zai kalle shi kallon rahama ba lokacin da annabi ya faɗi wannan abubakar siddiq mayafinsa yana ja a ƙasa fakala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah inna inna ahada shikai saubi yastarkhiya ya ce ga gefen tufata ko tana ja a ƙasa a wannan hali da nake ciki ya manzan Allah illa an ata'ahada zalika minhu sai dai na saba in na gani ina dagewa to ka san me annabi ya gaya masa fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce abubakar innaka lasta tasna'u khuyala zalika khuyala'a kai ba kana yi ne don takama ba ba kana yi ne don me don takama ba to kaga wannan hadisi Imamul Buhari ya ruwaito shi a cikin Sahihul Buhari rakami na dubu uku da ɗari shida da sittin da biyar sannan kuma hadisi na Abdullahi dan Umar har yanzu a cikin Sahihul Buhari kuma wanda ya zo a rakami na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da uku Hmm. manzo Allah ya ce la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala duk inda annabi zai yi wannan wa'i sai ya ce wanda ya don takama Allah baya kallon wanda ya sanya ya ja tufansa kasa don takama to wannan hadisi ne na 5783 sannan kuma har yanzu dai daga ainihin Abdullahi wato Salim ɗan Abdullahi shi kuma ya samo daga babansa Abdullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace man jarra sawbahu qiyala'a lam yanzirillahu ilaihi yawmal qiyama wanda duk ya ja tufansa dan nuna takama da isa Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama ranar alkiyama shi ma Buhari ne ya rawaito wannan hadisi hadisi na da da da hudu. to idan ka zo kuma har yanzu daga hadisin Abi Bakarata Allah ya kara masa yarda ga wani abu da ya kamata mu lura wata ran an samu kisfewar rana kisfewar rana kushi fatish shamsu rana ta wato kasa fatish shamsu wani hannu inda nabi sallallahu alaihi sallama an samu kisfewar rana irin zazzabin ranan nan shi abdullahi bin abi bakara ta yace muna tare da annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin fa kama ya durru thawbahu musta'dilan annabi cikin gaggawa ya tashi sai ga tufafinsa na je a kasa na annabi sallallahu alaihi sallam kwarai da gaske gashi hadisi ne imamul buhari ya rawaito a 5785 sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi tufansa na ji a kasa yana sauri hatta atal masjida sai da ya zo masallaci wasaban nasu mutane suka cika a cikin masallaci din fa salla raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla raka'a biyu to lokacin da ya sallah sai ya fuskanci mutane sai ya ce musu inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah kun ga rana da wata ayoyi ne daga ayar Allah fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu qullaha hatta yak jama'a mu ya hakuri network din shehi shita to ku yi sallah sannan ina fata kana tare da sarki zaki tare da kai na ce kai dan sai amma muna tare da kai yawa to sai annabi ya ah, wannan duka zan maka bayanin abin da a cikin wannan hadisin masha Allah yace sai Allah madaukakin sarki ya yi muku hello na'am yanzu muna ji ka shek yawa to saboda haka wannan hadisi ya zo a wannan rakami sannan kuma Abu Huraira ya ruwaito hadisi shi ma ruwayan Buhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma asfala min alka'abaini min al-idhari fa fin nari hmm. duk abin da ya zo ya wuce idon sawu ka ji da kyau abin da ya wuce idon sawu kowa ya san idon sawu inda yake ko eh na'am idon kafa na'am to duk abin da ya wuce idon kafa kaga ka tuna inda idon kafa yake wato kenan wannan sai ya wuce idon kafa sannan kuma annabi ya ce to duk abin da ya wuce idon kafa na tufa zanin ne aka ɗaura a'a wando ne aka sa ya je ya wuce idon kafa har ya kai ga kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nari wannan yana wuta hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai sannan kuma idan ka zo har yanzu a buhari manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra izarahu batara kaga can kuyala'a wancan takama Baƙara girman kai da nuna isa duk wanda ya ja tufansa don wannan to Allah baya kallonsa kallon rahama a cikin sahihul Buhari dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ruwayan Abu Huraira cewa bainama rajulun yamshi fi qullatin wani lokaci wani mutum ya fito yana tafiya to buhu nafsuhu yana jiji da kansa kaga me kenan yana nuna isa da takama yana ganin shi ya kai to saboda haka ga tufafinsa nan na ja a kasa annabi ya ce sai gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya sa kasa ta kisfe da shi gaba ɗaya yana nan yana nitsewa a cikin kasa har ranar alkiyama me yasa saboda ya yi takama da nuna isa wannan hadisi na 5789 ne a cikin buhari sannan kuma idan ka zo har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya sake cewa a cikin ruwayan Abdullahi dan Umar to kaga waɗannan na Buhari to ga maimaicin su a cikin Muslim manzo Allah ya ce la yanzurullahu ila man jarra sawbahu khuyala Allah baya dubi zuwa ga wanda ya ja tufafinsa bisa isa da takama to duk waɗannan su ne hadisai da suke magana akan tufafi wanda duk ya ja saboda isa da takama to sai na ce maka fahimta ta ga wannan hadisi bisa maganan malamai na sunna bari in karanta maka abin da suka ce مما أوردت لك يا يا القارئ الكريم في هذه المسألة يكتده لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عن المخيلة wato abin da yake bayyane a cikin waɗannan hadisai da su ba su gane ba manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi hani mai tsanani ga mutumin da yake nuna takama wal da girman kai wal ujubu da nuna isa mimma yusabbibul kibar wanda yin hakan zai iya haifar da girman kai din gaba ɗaya ka zama mai girman kai wal kibaru haramun fil islam shi kuma girman kai haramun ne a musulunci iktasartu fi zikri al adillati bima bima jaa fi sahihaini li'annahuma kafiyatayn fil istidlal na takaita batar abin da zo a Buhari da Muslim dan sun isa su zama hujja hmm. sannan kuma wa yazharu mimma zakarna anna isbala ma huwa haramun to tufafi ya ja ya wuce idon sawu akwai wanda idan aka yi shi haramun ne to wanne ne a ciki wa huwa ma kana kuyala'an minhu shine wanda aka yi shi don nuna takama wanda aka yi shi don me don nuna takama wa ma laisa bi haram akwai wanda an yi shi ba haramun bane mm. kaman wanne kama wa ka zalika min rasul sallallahu alaihi sallama kamar yadda hakan ya faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abi Bakarata lokacin da ainihin rana ta yi zazzabi a hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da hudu idan ka ce kowane ja takama ne to annai ma kenan kana son ka ce ya hadisi ne wanda Imam Buhari rubuta وكما استثنى أبا fi kaulihi قوله له لست ممن يصنعه khuyala. kuma da yake cewa abin da ya ja a kasa akwai zai shiga wuta abubakar ya ce to ni ma gashi rigata tana ja ko mayafi na yana ja annabi ya ce a kai ba don izgili kake yi ba kai ba don takama kake ba ya nuna kenan illar da take sanya idan tuban nan ya sauka a shiga wuta shine wanda yake don nuna isa da takama in ba dan dan haka ba da bai cire abubakar siddiq a cikin wannan ba mm. ka gane wannan sannan kuma wa kazalika hakan nan kuma mutum zai iya jan wandonsa ya kai wandonsa har kasa in kana lidararin shar'iyya in yana da wata cutuwa wadda shari'a ta yadda kamar birjirhi kurhun kamar mutumin da yake da miki a kafansa can kasa ya durruhu wata watakila idan ya bari a buɗe kudaje da wasu abubuwa za su rika cutar da shi suna zuwa suna shiga suna cizonsa da kasar islamu li haula waɗannan musulunci ya musu rangwame hmm. wa yatadihu aidan annan nasa fi shari'ati ya kuni kattali to dai kuma bayyana gare ka shi tufa ɗin nan wato a shari'ar musulunci ga yadda yake na farko abin da ake so a tufafi ya wa alaihi tawadu fi libasihi musulmi ya zama wajibi ya zama mai tawadi'i ne a cikin tufafinsa hmm. tawadi'in nan ba shine kaga kowa ka ce kai kafi shi ba wanda ya ce ya fi kowa ina tawadi'i a wajensa hmm. ko ya sa kamfai ne amma yana ganin shi ya fi kowa ina tawadi'i a wajensa saboda haka dole ka zama kana da tawadi'i a tufa wa yajanibul kuma ka nisanci takama wal da nuna isa wal ujubu da girman kai Shi shine sharadi na farko mm. wa fihi annahu la haraja ala man jarra izara bi ghairi kasdin mutlaka kuma ba laifi akan wanda ko da tufafinsa ya ja kasa ba wanda ya zo idan sahu ba ko tufafinsa ya zo kasa in dai ba da nufi ya yi ba to babu laifi a kan shi wannan maganar a ina na gani ka duba fatahul bari na ibnu hazarin al-askalani juz'i na goma shafi na ɗari biyu da hamsin abinda ibnu hajar ya faɗa kenan wanda ya sharhin buhari ya ce babu laifi ga wanda ya ja tufansa har kasa ba tare da niyya ba to kai kaga mutum baka san lalura da take tare da shi ba baka san ko lokacin ma bai sani ba waye ma yake jan tufansa kasa ɗin a yanzu tukunna To na biyu kenan na uku kuma sai suka ce al'abdalu fil libasi ila an safi sakaini abin da yake mustahabbi aka fi so a tufa shine rabin kwauri rabin kwaurin fa yanzu ma da kirka samu masu sawa rabin kwaurin kaji ɗaya kenan sannan kuma walaisa alaihi harajin fi ma baina huwa bainal ka'abaini kuma idan mutum ya sa wandonsa har ya kai idon sawu ya ce ba wani laifi a kansa ka gane ko sai ya ce wa ma asfala min zalika idan kuma ka bari wandon ya wuce idan sawun fafin nari za a shiga wuta sai ya ce amma wa hadal itlaku cewa idan ya wuce idan sawu za a shiga wutan nan da aka faɗe shi kai tsaye mahamulun alama wara da min ku kuyala ana ɗaukansa ne ga wanda ya wuce idan sawun don isgili mm. don takama ka gane ko wanda ya sa har ya kai ya wuce idan sawo don takama shi ya sa ya ce min kaidil kuyala wanda ya don takama fa huwa allazi warada fihi alwa'id bil ittifaq domin duk inda annabi ya ce za a shiga wuta in tufa ya wuce idan sawu sai ya ce an don nuna takama badaran nuna girman kai ujuban don nuna isa to mutum ya sa ne ga al'adarsa bari ma kan yi maka sauri za ka ga wannan magana wannan maganan kuma da na karanta maka yanzu shi ma ka duba fatahul bari din na ibnu hajar juz'i na goma shabi na ɗari biyu da hamsin da bakwai sai ya sake cewa wal mustahabbu an yakuna al-izaru ila nisfi saki mustahabbi mustahabbi ne mutum ya sanya tufansa zuwa rabin kwauri wal ja'izu halal bila karahiyatin ba karhanci mata tahu ilal ka'abai shine kasa tufa har ya zo idon sawu hmm. halal ne fa ba karhanci shine yake ce wasu yan bidiya akan wannan <laughs> halal ne bila karahatin mata hu ya wuce wuyan wuyan kwabri rabin kwabri har zuwa idon sawu hmm. wa ma na za a alal ka'abai in kuma mutum tufa sai ya wuce idon sawun fa sai ya ce fa mamnu'un to an hana ne amma bai zama dan bid'a ba bai zama kafiri akan wannan ba wani irin hani sai ya ce man utaharimin hani na haramci da wani sharadi in kana lil kuyala in yayi ne don nuna isgili in ya wuce idan sawu don nuna isgili to an hana hani na haramci wa illa in kuma ba don nuna isgili bane haka yake sanya tufafinsa mm. sai malam yace famana famana tanzihi to hani ne na tsaftacewa ba na haramci ba ne kuma li anna ahadith alwarida fi zadari an ya yace domin duk hadisai da suka zo suka yi magana suka tsawatar kar a bari tufafi ya ja a kasa mutlaka hadisi ne wanda suka zo a sake fa yajibu taqayidu bil Izbali da kuyala to wajibi ne kuma mu kanke su cewa sai in ka ja ne don nuna takama ko don nuna isa ko don nuna girman kai intaha ya ce magana ta kare wani oh, oh, oh. magana na ɗauko shi ne a fatahul bari sharhin sahihul buhari juz'i na goma shafi na ɗari biyu da sittin da uku sannan kuma sai imamun nawawi shi ma a cikin sharhinsa na nawawi ala muslim kana ji abin da ya ce shi kuma imamun nawawi shi sharhin sa na ala sharhin ala muslim wanda shi kuma ya magana akai sai ce wal mustahabbu mustahabbi ne a wajen sanya tufafi nisfu sakai ne rabin kauri wal jaizi bila karahatin sai ce kuma abin da yake ya halatta wato ba tare da karhanci ba halal ne fa ba karhanci a ciki ko makaruhi ba kai ba Mm. ilal ka'abaini tufan kai kai idon sawu mm. in ji imamun nawawi wa ma nazala anal ka'abaini idan kuma kabari ya sauka idon sawun ya wuce idon sawu sai fa ya wuce idon sawu to sai ce fa mamnu'un to fa huwa mamnu'un to an hana fa in kana lil khuyala in kai ne don nuna takama in kai ne don nuna takama wa huwa mamnu'u man at-tahrimi to kai abin da aka hana hani na haramci wa in kana li gairil kuyala idan kuma ba dan takama kai ba ba muni a tanzihin a faman tanzihin to an hana ne dan tsaftacewa sai ce wa amma al ahadithul mutlaka amma duk hadisai da suka zo kai tsaye a sake bi anna ma ta hatalka a baini fin nari cewa duk abin da ya wuce idon sawu na tufa yana wuta in ji imamun nawawi a sharhin muslim sai ce fal muradu biha abin da ake nufi ma kana lil abinda aka yi shi dan takama abinda aka yi shi dan takama ne hmm. li'annahu Mutlak domin ya zo a sake ne fa wajaba amluhu alal mukayyad sai mu ɗauko hadisin nan da annabi ya ce to in an yi don izgili don girman kai don takama don nuna isa to shine illar da za ta sa mutum ya shiga wuta din kaji abin da imamun nawa ya faɗa kenan Hmm. a cikin sharhun nawawi ala muslim juz'i na goma sha hudu shafi na sittin da uku sannan kuma sai imamun nawawi ya ci gaba da cewa ma masal arda min ha khuyala'an duk wanda ya bar tufafinsa yana shafan kasa don nuna isa da takama la shakka fi taharimihi to wannan haramun ne tufa yana ja a kasa haramun ne kala walau kila bi taharimi ma za da alal mutad lam yakun ba'ida yace in an ce ma iya abin da tufafi jama'a ku yi hakuri ah, a da haka nan ce ita ma za a lura da ita sai ya ce amma ka sani walakin hadasa lin nasi fi kifur magana anan ce amma abu ne fa wanda ya riga ya faru ga mutane istilahun ha? wasu mutane ɗabi'a su ce suke sanya wando su tsawaita shi wasara ne kulli nau'in minan nasi shi'arun wasu mutane suna da irin nasu alama da ake gane su yurafuna bihi ake gane su da shi wa mahama kana min zalika ala sabilil kuyala to duk wanda ya haka din dan nuna takama da isa fala shakka bi harimihi to babu shakka wannan ya haramta wa ma kana ala tariqil ada amma idan yanayin dinkin tufafin ku ne kuke dinkawa haka inji imamun nawawi fala ta harima fihi babu haramci a cikin sa malam yasil ila jarri zailil mamnu matakar dai bai kai tufafin suna ta ja ne a kasa ba abinda imamun nawawi yayi yi ishara da shi anan kenan shi wannan maganan ma imamu ibnu hajar al-askalani ne kai a cikin fatahul barinsa ya sake maimaita wannan magana na sake dawo da kai wato fatahul bari na ibnu hajar al-askalani a juz'i na nawa ya faɗi wannan ne a cikin juz'i na goma shafi na ɗari biyu sai aka Ah. mamnu'un to fal jarru lil mamnu'un duk wanda ya janye tufansa dan nuna takama da isa to abun hanawa ne man a taharimin hani na haramci waligairil qiyala makaruhun in mutum bai yi shi don takama ba amma tufansa yana ja a kasa to iyakar abinda malamai suka fahimta shine yayi makaruhi matukar dai ba dan takama ko dan nuna isa ko dan girman kai ba Hmm. kuma wani irin karhanci ne karahiyatu tanzihi karhanci ne na tsarkakewa da ba zai ji a kasa ba da yafi wal mustahabbu fi libasin rijal abinda aka fi so a tufan maza ila an safi sakai ne zuwa rabin kwauri wal ja'iz bila karaha ilal ka'abaini wanda ya halatta kuma ba tare da karhanci ba shine wanda ya kai har idon sawu wa mujawazatul ka'abaini amma idan ya wuce idon sawu ila an ya har ya shafi ƙasa minal israfil mamnu'u to za a ce ya yi barna wanda aka hana to wannan shine fatoyin malamai magabata akan ma'anar waɗannan hadisi saboda haka shi hadisi sarki zaki idan annabi ya faɗi hadisi akwai wanda ake duba mutlak akwai mukayyad to kullum yusallatu mukayyad alal mutlaki wato idan annabi ya faɗi magana kai tsaye sai ya zo ya kange shi da wani sharadi to wannan kangewar Shi shine yake hukunta wancan hadisin da ya faɗe shi kai tsaye din yanzu hmm. kaga duk abin da yake cewa ma asfalal ka'abaini min al-izari fa finnari duk abin da yake kasan idon sawu na tufa to yana wuta kaga mutlak ne kenan ko ka yi shi dan takama ko ka yi shi dan nuna isa ko ka yi shi dan nuna girman kai kawai dai kana wuta to wannan ma'anar ma ko ka yi shi bisa kuskure kenan kana wuta ko ka yi shi ba tare da ka san yayi ba kana wuta to idan mutum ya ɗauki wannan ya ce haka zai fassara hadisin to shi annabi lokacin da aka samu kisfewar rana har tufansa ya ja a kasa kenan ina kake so ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ka dawo ka duba to wannan mutlak ne to akwai wani hadisi mukayyar sai ka ce eh akwai mukayyar din masu suka fi yawa su ne hadisan da annabi yace wanda ya sanya don nuna takama kalmomi uku yake amfani da su Mm. a wajen hana kada tufafi ya za a kasa ya ce maka kuyala shine abin da annabi ya fi yawan amfani da shi ko kuma ya ce batsaran sannan kuma ya ce mu'jibun bi nafsihi mm. mutum yana ji da kansa yana ganin ya isa ne sai ya bar tufansa ke ja a kasa annabi ya ce to zai shiga wuta don nan girman kai ya shigo ko kuma kuyala takama ne yana ganin shi wadatacce ne yana da abun yi na haka zai yi yadda ya ga dama kaga girman kai ya shigo shi ma annabi ya ce to zai shiga wuta sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam badaran nuna isa ni ne wani sai ya bar tufansa yake ja to zai shiga wuta amma duk waɗannan hadisai da annabi yake ta cewa wuta wuta wuta wuta to ga wanda yayi ne saboda waɗannan dalilai na nuna isa da takama amma idan ɗabi'arka ne ka ɗinka tufarka har idon sawu duk wanda ya kalle ka yace kayi abin da yake haramun ko zaka shiga wuta bai fahimci akwai mutlak akwai mukayyad ba shi eh. kuma ka'ida ta ilimi duk lokacin da mutlak ya zo idan mukayyad ya zo to ana sallada ana sallada mukayyad ne alal mutlak yanzu misali idan ka zo ka ce to ai Allah madaukakin sarki ya ba da gado ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku sai ya ce li zakari misal hadil unsayni da namiji yana da rabon mata biyu sai mutum Allah ya jarrabe shi cikin ƴaƴansa akwai kafiri ɗansa ne ko ba <laughs> ɗansa ne <laughs> oh jama'a ku hakuri network malam wannan magana tana da muhimmanci sosai kaga ɗibgagu shi su je kan shafinmu da ta samu rauni ku zo kan shafin da ta samu da take amfani sosai fashion jama'a da ke sauraron mu a 316 gaba ɗaya kenan masha Allah jama'a ku kure mun samu matsala da network ɗin shak kantana alhamdulillah kan sarki zaki mkk tv 286 286 Allah ya saka da alkhairi mu yi hakuri kamun shak ya dawo akan wannan topic mai muhimmanci shai ya yi magana mai muhimmanci sosai aha masha Allah to bismillah shai sarki zaki saboda haka yanzu misali eh. da nake baka misali sai aka waye gari an ce zakar misul hadil unsa ne kaga a sake kawai aka faɗa to in mutum Allah ya zarbe shi ya haifi ɗa kafiri mm. ko ɗan zai tashi ya zama yayi rita tunda ana samu ko to da aka zo da bangado kenan in zaka ɗauki wannan mutlakin ayan duk wani ɗan mutum ko kafiri ne ko musulmi ne za ka ba shi gado to amma tun da ayan ta zo mutlak ne sai annabi kuma yi takayidinsa ka gane ko sai eh. annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisi la rusul, muslimul kafira walal kafirul muslima ga annabi ya yi takayidin ayan musulmi ba ya gadon kafiri kafiri ba ya gadon musulmi saboda haka idan dai ka zo da bangado sai kaga aya an ce a ba wa ɗa ce ai ɗansa ne ko da kafiri ne Allah ya ce a bashi sai a ce maka annabi ya masa kaidi ya ce a'a in mutum kafiri ne ba zai gaji musulmi ba to haka nan hadisan tufafin nan suke duk hadisin da annabi ya ce duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta kai tsaye sai ka ce wa mutum to ai annabi ya yi kaidi ya ce sai ho wanda ya yi don izgili ko bai yi ba ga hadisai da na karanta sai ho wanda ya don takama sai ho wanda ya don nuna isa shine annabi yake masa wannan wa'idi to idan mun fahimci ma'anar wannan tufan hatta a zuciyarka kenan idan kana jin kafi kowa kana oh don wa'azinka ɗan idrisiya ku daina kiran malam hatta a kalmomin wa'azinka mm. idan kana nuna kafi kowa kai ne kaɗai masani To ai girman kan ya shigo. Kama ka shigo cikin wannan wannan Of course. Ko ai ujubu ne kana ta'ajubu ujubu bi nafsi kana jin kai ne ka isa. To hmm. turjubuhu nafsuhu kana jin kai ne ka isa dan haka ai wanda ya sa tufan dan nuna isa annabi ya ce to yayi wuta to dan haka dole ne mu fahimci wannan bambancewar wannan bambancewar wajibi ne malamai in za su yi wa'azi su fahimta don haka ya zo ya ce wai a'a mu ba mu ɗage wando ko shi da yake magana wandonsa ba ne su sakai ni ba ne ya wuce haka nan <laughs> eh, ba ne su sakai ba rabin kwauri yake sa wando ba ya wuce haka ya wuce rabin kwauri mm. to kuma abin da nake so a gane shine har ya zo idon sawu fa ba laifi ba ne babu ai abin inda annabi ya wa'idin shine yace ma asfalal ka'abain min al-izar abin da ya wuce idon Malam Buhari nawa na'am ke manjarra sallama yake cewa sorry abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jarra idarahu wato bangare yana ja a kasa wanda yake haka nan tufansa tana ja a kasa ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana to dan haka ka dauki wanda yake sanya tufansa kawai sawu wanda yake sanya tufansa kawai zuwa idan sawu da aka halatta masa ka ɗauke shi ka danganta shi da bid'a hmm. yana nuna alamar rashin ilimi sanya tufa zuwa idan sawu halal ne eh, eh. halal ne kuma sarki zaki ka duba halittar dan adam idan ka zanya tufa ya kai idon sawu to bayan idon sawun kuma me ya rage a kafa taka eh, kafin kafan ka rage ai ko to shi kenan to yaushe za ka sanya tufa kuma ka zo ka ce kana taka wando shi kuma annabi ba ma taka ba fa yace kana jan tufan a kasa jarrafa yace na'am shine kuma ake nufi da isbal kana jan tufan a kasa annabi yace haramun ne to amma ala ayyi hal ala ayyi hal idan kaga mutum ya sanya wandonsa zuwa rabin kwauri ba shi da laifi annabi ya kwadaitar da ya haka ya aikata mustahabbi hmm. idan kaga mutum ya sanya tufafinsa ya wuce rabin kwauri har ya kai idon sawu haddin da annabi ya ce kenan nan ma ba shi da laifi ya yi abin da shari'a ta halatta masa mm. ka gane ko sannan abu na uku kuma idan ka ga tufa ya rufe idon sawu ya wuce idon sawu to idan mutumin nan ya yi wannan don nuna shi wani ne na takama ko nuna isa ko girman kai to anan ne ya yi haramun kuma Allah ba zai kalle shi kallon rahama ba ranar alkiyama amma shayi ya hakuri eh ga irin sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba eh. she kaga wani ya sa riga ya sa wando ya wuce wannan eh, kafar sawu da ya idan sawu eh, idan sawu she ya ka tsaga zuciyan shi ka duba yayi dan girman kai ne ko dan menene ba she ka ce masa kafuri dan wuta ne ina matsayin wannan magana da ka faɗa kai baka da tsanin abinda mai shin yayi akan a idan wannan mutum ai yanzu na karanta maka imamun nawawi da imamul buhari suka ce idan ɗabi'ar mutane ne suna son ya tufafin su ya ja haka nan ya kai kasa hmm. ya ce to baka cewa sun yi haramun ba sai dai a ce sun yi makaruhi to hmm. mutum idan ya yi haramun ma hmm. ba za ka ce masa ya kafirta ba balle wanda ya makaruhi sannan kuma ita kalmar nan ta kafirci sarki zaki ga inda hadarinta yake manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato yana cewa la yarmil rajulun bi rajulin bi fiskin aw kufrin illa tadad alaihi illam yakun sahibuhu kadhalika babu wani mutum da zai jefi wani mutum musulmi da kalmar kafiri ko kalmar fasiki ba sai kalmar idan ta duba ta ga wanda ka danganta shi da wannan sifa na kafirtawa Eh. ko fasikantarwa idan kalmar ta duba ba kafirin ne ba fasikin ba ne, to hmm. kai tsaye ta koma kan wanda ya faɗa yanzu shine kafirin ko fasikin hmm, hmm. Eh, saboda haka haɗari ne su malamai wani lokaci methodology na da'awa wato uslubun da'awa yana ba su wahala kuma ko ba ka son mutum bai kamata ka danganta masa abin da bai yi ba duk yadda kake kin mutum akwai bukatan kai masa adalci saboda haka ba wanda yake da ikon ya kai wani wuta mai azabtarwa Allah ne mai ga mai masu hukunci masu hukunci daidai da abin da shari'a ta ce shine adalci shine adalci don haka mutum in ma kaga wandonsa ya wuce idan sawu ba shine aka hana ba dama zuwa irin hau ba inda ma nasi ya hana ah, ba inda nasi ya hana ba ah, babu in daga annabi ne ban ban gan ba da yake cewa libasul mu'min nisfu sakai ne mm. duban mumini rabin kwauri ne yanzu kana nufin duk wanda ya sanya gajeren wando ko ya sa tirikwata mumini ne <laughs> to na'am ba ga muna tafiye-tafiye da su kasashen waje da shauransu yawancin waɗanda ba musulman nan ba tirikwata suke sawa su hau jirgi su yi tafiyan awoyi na haka ba wai wannan shine alamar muminin ba wani zai sa tirikwata din ya ci dukiyar mutane wani zai sa tirikwata din ya je ya yi zina wani zai sa tirikwata din yi annamimanci wani zai sa so zai fo abinda annabi yake nufi idan kai mumini ne ka takaita a tufafinka amma ina son gaya maka yanzu nisfus sakai ne ba ma da wuya ma ka samu kashi goma cikin ɗari na mutane musulmi da ke iya sa tufa haka ba? su ma suna zuwa kasa sun wuce ne su sakai ne ai to ba su yi haramun ba idan mutum ya sa tufarsa har ya kai idon sawu ba ba haramci a ciki halal ne ba karhanci a ciki halal ne amma idan ya wuce idon sawu ne to anan magana take sai malamai suka ce idan ya yi ne don girman kai don haka annabi ya faɗa ko don nuna takama ko don nuna isa to anan ne haramci ya zo jama'a ku ya kuri hmm. lalle ah, amma Allah ƙara basira na'am ku ya kuri malamin nan yana da ilimi sosai no wanda a dakta ya kiya <laughs> ya ki zuwa mukamala baban shi ta hana shi mm, no wanda <laughs> da ya zo <laughs> ya san duniya ɗaya ne ya san shayi ruwa ne eh, Masha Allah. Ah, da ya zo wannan mukamala da ya gane cewa shayi ruwa ne. Sarki za ki yi hakuri mutane ne da ke ba su gane ka'idar ba sai su yi ta kira na. Na'am shek, na'am shek. Eh, to saboda haka kaga duk inda maganar take. Hmm. Da su suka ɗauki abubuwa da zafi shi ne daga idon sawu ne zuwa zuwa karashin tafin kafa. Hmm. To kuma idan ka kalli abun a nan ma gida biyu ne. Daga idon sawu zuwa karashin tafin kafa annabi ya ce za a shiga wuta. sai malamai suka ce abin da annabi yake nufi in an yi don girman kai don takama don nuna isa wa ya faɗi haka nan annabin ne ya faɗa abin da zai bayyana maka haka shi ne sai na bakar lokacin mayafinsa ma ja yake a kasa da annabi ya faɗi wannan sai ya ce la haula wala quwwata ni kuma ya zan yi wannan hadisin Imam Buhari ya kawo shi ne a karkashin tafsirin ayar nan da ke cikin suratul hajj hazani kasmani tasamu fi rabbihim To a lokacin a nan Imam Buhari ya kawo da Abubakar ya ce aiko ga tufafi na har kasa yake ja annabi ya ce masa a kai ba dan takama da isa kake yi ba. Mm. To idan mutum yana da hankali ba duk wanda zaka ga tufafinsa ya wuce idan sawo ne zaka hukunta shi akan takama ba me zaka ke masa mummunan zato. Wato wato abin da ke bani dariya ne da ce. Eh. eh. Ko shi da kanshi. bai yin kan da annabi ya ce ayi tufan shi bata kai daidai wurin da ai ba ba da so sakai ne yake sa ba wato da ya zo mukamalan da shi da kashi a kan shi za fara gwada a sai mu yanke sai mu yanke masa sauran tukuna mu ce to yanzu kai iya wanda kai kake magana sai a ci gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ga ga aya ga hadisi karara kaman kan da kake kawowa eh. cewa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato a takaice gaba ɗaya wannan abu duk babu kafirci a ciki bai kai a cewa mutum kafirin bai kai ba ai malam ka kafirta mutum akan wannan ma yana nuna alamar jahilcin mutum da kuma rashin jin tsoron sa wallahi wallahi ai kalmar kafircin nan tana da hadari fa hmm. kalmar kafircin nan tana da hadari yanzu na karanta maka hadisi cewa la yalmi rajulu rajulu ah, la yalmi rajulun rajulan bi fiskin aw kufrin ka je in mutum da kalmar kafirci ko kuma fasikanci idan kalmar ta zo kan wanda ka ce masa kafirin ta ganshi ba kafiri bane ta ganshi ba fasiki bane to za ta koma kan mai faɗanta ne kai tsaye ta hatta shiga saboda haka ta musulmi ma kafirci ne mm, ta musulmi kafirci ne kwarai da gaske musulmi ba ka da wata hujja da ya abin da za ka ce masa ya kafirta sai ka ce masa kafiri kai ma ka kafirta kuma shi yana nan a musulminsa mm. yana nan a musulminsa sannan kuma isu su nan na maganan tufafi wannan abin da na karanta maka na karanta maka kaɗan ne duk inda ake magana akan tufafin nan shine ana kokarin a raba mutane da nuna isa da nuna takama da nuna girman kai yanzu misali Allah ya baka arziki sai ka je ka ɗinki shadda ka san abin da muke takama da shi kenan afirka eh. kamar ta naira dubu ɗari hudu sai kasa. Hmm. amma da ka zo kana ma duba a cikin wa za ka zauna tukuna a wani wuri za ka zauna tukuna to ai kai ma takabbur din ya same ka ko da ko ka daga wandon ka zuwa kwauri Ta eh. takabbur din ya same ka eh, ba wai da <laughs> ka sa riga ma na girman kai ma yana yana yawa da ai duk abin da ka sa wanda ya sa maka girman kai to abin da annabi yake ji mana tsoron kenan ya shige mu ai da na karanta maka akwai hadisin abdullahi dan umar fa mm, mm, mm. wataran ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wane ne wanda yace ni ne kai ne wa yace abdullahi dan umar yace to in kai ne abdullahi to ga yadda zaka yi da tufafin kai yayi kokarin jan hankalinsa saboda lokacin abdullahi dan umar yana ji da karfinsa yana kaza yana kaza amma ko shi abdullahi dan umar din in ka lura yawancin hadisan da buhari da muslim suka kawo akan maganar tufafi na nisfu sakai ne ko wato ma asfalal ka'abai ne daga gare shi ne to amma ko shi haka na annabi ya ganshi sai ya karantar da shi cikin sauki ya daga tufarsa. to amma abin da duk hadisan suke kokarin su nuna wa duniya shi ne, kar mutum ya sanya tufa don girman kai ya yi girman kai da shi ko nuna isa ko nuna wata takama ko kuma kana ganin kaman kafi kowa to kaga fikihul hadis din kenan to wannan wurin kuma Hmm. sai muka sai muka kasa ganewa sai mutum ya ga kaman ko da shi yana ganin shi ya fi kowa in dai ya ɗaga wandonsa to shine mumini ina hmm. ina maganan muminanci kana ganin kaman ka fi kowa wato shai yaudara ne ma da wala Allah shai a ni in ana so a gane ne in dai dan zama dan izala she ya dan ya dan gala wando da a'a ba haka bane ba duka ba haka bane ba haka bane halal ne halal babu karhanci mutum ya ɗinka wandonsa har idan sawunsa halal ne bila karahatin malamai ne kuma suka faɗa ba ni na faɗa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake cewa akwai azaba sai ce in ya wuce idon sawu ne sannan kuma ba cewa kawai in ya wuce idon sawu ya shiru ce in an yi dan girman kai hmm, in an yi don takama in an yi don nuna isa to kai baka ga wannan mutumin girman kai yasa yayi takama ce ta sa yayi isan ne yasa yayi wanda ya wuce idon sawun fa kenan baka san ko ɗaya daga cikin wannan ba ka zo ka tsaya kan mumbarin ka local champion kawai kana jefa shi wuta ka jefa wannan wuta ka jefa this is what you can do only do ba za ka buɗe musulun ka karantar da mutane ka karanta buhari ba kai abin da kake so a ka maka laifin wane daga nan har ka kirkiri karya ka yi ta faɗa yanzu ba kirkiran karya ba sarki zaki mu kamanta ba a lokacin farko tun kafin mu je bauchi zan mukabala ba shi ya zo ba ne ya tara malamai wasu almajirai ya ce tun da sun ji tsoro ba za su zo mukabalan ba sun janye to na kawo malamai su yi masu retreat ah, ah. to sai da na fito na ce masa kai kana karya haka ba ka tsoro Allah ina na ce maka na janye ni ne nan na yace ka mukabala to eh. ban janye ba amma ina akwai kasar din da na ce maka na janye mukabalan ko na baka wata takarda a rubuce ka nuna ya nuna wa duniya wannan a ah, san bai nuna ba domin ga ai ga wannan ma ga bai nuna ba ma in ji shi ba kaman bai karbi ba ko me yake kuma yanzu da yake cewa wai wai wai ni na yi wa albani karya yau ni na karanta abin da albanin ya faɗa na kuma faɗi littafin to yanzu shi kuma da yace ya gani a rubuce a littafin albani ya fito inda albani ya ce rawani ba sunna ba ne masha Allah wato shi kuma ya fito da shi a takaice ka wulga masa ta haddi kaman kan da shi ya ce yi karya shakaran jiya kenan Kwarai da gaske. An zo an karanto an nuna cewa ba ƙarya ba ne ga shi ma an wulga masa ta'addi. Kwarai da gaske. Ya je ya karanta ya karanto inda aka ce ai wa albani ƙarya. Kwarai kun ya karanta kuma ya ce ga littafin fa kar ya karanta mana wani abu ya ce albani ne. In ya karanta yanzu ni na faɗa na ce mujallatul muslimuna kuma na faɗi adadi. Eh. na faɗi adadi na faɗi kuma ranar da aka, aka yi wannan magana a kwanan watan hijiriya duka na faɗa to mutum idan yana shakka sai ya je ya duba idan ya duba sarki zaki ka ba su kofan ka a buɗe duk wanda ya duba abin da na faɗa din bai gani ba ka yarda ya ce maka ƙarya na yi kuma idan ya faɗa ka yada ka ce ƙarya na yi zan iya zan iya mountain din wannan rubutun in tura shi kuma a media kowa ya karanta amma shayi a yanzu muna roƙon mama da ta yi haƙuri eh. Allah da annabi wannan kujera da aka ajiye na Sheikh Idris ne da almajiransa lokacin zama. Eh. To amma eh. a cikin masa eh. ko a gidansa ko a cikin ɗakinsa ba shi ya fito ya zauna kan wannan kujera ba ba shi ya fito ya zauna kan wannan kujera ba duk abin alha ya faɗa yana da zabi biyu zabi biyu na ɗaya shi ne ya karanto kamar kan da shak dalha ya karanto a gidansa ba ma shi ya zo mukabala ya karanto kaman kan da ba ya zo ya faɗa ai yayi ƙarya ai yayi malbani ƙarya kan kuma bai ba karanto kan faɗa kan an zo an zauna an yi karatu ko kuma ya zauna gidansa ana ba shi gayyata gashi nan ga kantana kun ga maganar da shakkantana ya faɗa farko na rike hannu da sake hannu wai kaɗan fa ya bamu a ciki bai bamu duka ba kuma har yanzu ba mu ji yayi tari ko yi motsi akan hujjojin da na ya kawo bai ce ƙarya yake yi ba bai ce na ƙarya yake yi nan ya karanta amma ya ba shi mummunan fassara ba mu ji ya ce haka ba ashe ya gamsu kenan wala Allah shi ma ya karu kenan shi sa ya shiru to aka zo kan rawani <laughs> ya zo ya kawo hujjojinsa Abin da kawai ya iya ya faɗa cikin wa'annan ababa cikin hujjojin bai face shakkanta na ya karya ba shi dai zagi dai kasan ɗibgagge ne shi dai zagi dai kawai ta zage mu abu ya eh, ce karya shakkanta na abu biyu kawai faɗa ciki cewa inda aka ce masa ya ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi shi ma ya yi koda kankantar shi kuma ya umarci a yi wai yana maganin wani abu daban ne amma ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bane hujja kaga anan ma ya ya contradict kashi ya tuka da warwara kenan tuka da warwara kenan eh. annabi rayuwa biyu yayi ko uku ko mu rasa wani irin rayuwa kake nufi annabi yayi to to wani abu daban ne amma ba yanzu ga haddi, kuma abin da ke da ban mamaki ba fa su suka ce masa kaza kaza kaza shi ya zo ya ce musu kaza kaza kaza da kuke yin nan haramun ne kaza kaza da kuke yi bid'a ne kaza kaza da kuke yi gargajiya ne to yanzu zo ka nuna gargajiyan zo a'a ba maka komi wallahi wallahi ba maka komi ba wanda zai taba ka ba wanda zai shake ka ba wanda zai duba eh ana in kuna zaune wanda ma ke zagi kamar mun ba su shawara cewa zagi bai da kyau saboda kasan munan ba mu koyi zagi ba amma ka zo ka zo ka zauna zauna gidanka a haska ka ga shakkantana gidansa yake ka zo ka nuna wannan ma shakkantana kaɗan ya bamu bai bamu duka ba ka zo a kan ɗan galawando da ya sunan shi nan sake wando magana rawani da sakin hannu kafin mu zo ga sallama to ka gani ko shari kamar malami ne ta cewa ai sallan na filfilu yana da kyau yana da kyau kuma shi bai yi ka ce eh, kuma ka duba kai kai wandon eh, <laughs> wandon kana jan gasa rigar kana <laughs> amma kai magana shi yasa wannan wasiƙa ne ah, da muka aika wa farko muka ba wa mama hakuri nan, na biyu kuma da Dr. Idris don Allah ka yadda abu biyu ne shekantara inda ya shakkantara ya yadda mini a haka ko da baka zo ba kai dai zauna a danka ka warware maganar da ya yi nan ka ce ƙarya yake ba gaskiya ba ya kamata ya neme ga sarki zaki ya bada sako amma ai ka san illar da ka san dalilinsa da yake faɗa da shek yanzu mu da muke program a a page ɗinka eh na sarki zaki mun haɗa kai ne da 'yan ɗarika da 'yan shiya. to sai na tambaya na ce ni ma na taɓa ganinsa lokacin bai fahimci yin program ɗin haɗin kai ba ne shi ya sa shi ma yi a wata lokaci ko dan yanzu abin ba yadda yake so ne yake tafiya a ai yanzu ya yaye kansa ne shi ya mu mu abin shi da magana zai yanzu ka tuna mini kun ga Sheikh Dalha bai ɓoye ba Ya yi wani magana last week da ya zo ya zauna ya face fa kuma abin da shi malam idris bai taba yi ba rayuwarsa kenan ba sheikh dalha ya ce wai har yanzu zaman shi nan a shirye yake abin da 'yan shi'a suke yi da shi a wurinsa yake gani sam ba daidai ba ne a shirye ki ma ya zauna da su to na abin da ya faɗa kenan kuma na tabbata a ɗari kan mu 'yan tijjaniya abinda shi a wurinsa bai haska masa daidai ba ne yana, nan daransa ya zauna da kowane ne a kawo fahimta haka. Kwarai da gaske. To ka gani? To shi ma Malam Idris don Allah tsakaninka da Allah ce ka yadda ka zauna da 'yan shiya. Ka yadda kawai. Ka yadda kawai ka zauna da 'yan shiya. Kai ma ka fadi ka yadda ko mu sa muku lokaci. Kuma shi yana nan daransa da kowane ne insha Allahu zai zauna da su ko da Sheikh Man Dahir kuma muna nan muna duba akwai wasu ababen da wala Allah a wurin mu a nan za a yi zama zama na mukabala kuma zama kamar kan da aka yi da Malam Musa kana gani babu zagi na kwanci hankali a'a domin a fahimtar da jama'a Zan da gaske. Sosai. Yasa akwai wani Allah abin da zai zo lokaci da zai zo akwai abin da aka samu rashin fahimta. Fahimta, yes. za mu haɗa tsakanin shi ɗaya ko muna da malluman shi'a ko malluman ɗari da za a zauna a fahimtar da juna. Ai ina roƙon Allah ya kai mu irin wannan lokaci bari in gaya maka wani abu sarki zaki. Kana ji ko? Shi harkan addini sarki zaki. Duk wanda yake da kishin musulunci. Mm. Ba wai ba wai musulmi ba. Mm. Hatta wanda ba musulmi ba so kake shiga addini na musulunci. Ka ji ɗaya ko? Bari mu faɗa maka wani karatu da ke cikin iziya. Ni dai wannan karatu ya yi tasiri a zuciyata. Da yake magana a kan sallah da muhimmancinsa. Mm. Sai mai iziya ya ce idan mutum musulmi sai ya ce ba zai yi sallah ba. Mm. Sai aka ce masa a ah, tashi ka je ka yi sallar nan mana ya ce ba zai yi ba. Mm. aka ce baka yadda sallah wajiba ba ce a kanka ya ce a na yadda sallah wajiba ce Ka ga bai kafirta ba tunda ya yadda sallah wajiba ce a kansa sai aka ce to a bashi lokaci har lokacin da raka'a lokacin raka'a ɗaya na wannan sallar ya wuce ya mm. rage idan bai yi ba sallar ta wuce kenan bai yi ba mm. kaga bai kafirta ba fa ya yadda sallah wajibi ne amma sai yake yi to idan ya rage lokacin da za a iya yin raka'a ɗaya kacal a wannan sallan lokacin sallan ya fita idan bai yi sallan ba sai mai yi ya ce to a kashe shi eh? kwarai da gaske ka san abin da ya sa na'am domin idan mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita da gangan yake yi da gangan ba uzuri to akwai hadisin da ya nuna cewa wanda ya haka nan ya kafirta eh, to shi mai idiya kana ji ko shi mai idiya ya ce a kashe shi ne domin kada lokacin ya fita ya zamo kafiri a kashe shi yana musulmi Allahu akbar Allahu akbar ɗaya kenan sannan abin da za ka lura kuma na biyu sai mai iziya kuma ya ce amma idan mutum ya ki sallah sai aka ce masa kayi mana ya ce shi ba zai yi ba aka ce sallan ba wajibi ne ya ce shi ba wani sallan wajibi a kansa ga bai yarda da sallah ba kenan ko na'am ya yi me ya kafirta domin bai yarda da sallah wajibi ba ne da yana sallah zai ce sallah ma ba wajibi bane kaga ya kafirta da shi da wancan wanda aka ce a kashe shi dinnan wa yafi girman laifi <laughs> wallahi shi ina gani wanda wanda yace bai yadda eh, sallah ma wajibi bane eh. shi yafi girman laifi to ka san abin da aka ce a ziya ah. sai aka ce shi kuma a bar shi kwana uku ka san abin da ake nufi ah. saboda shi ya riga ya fita daga musulunci gaggawan kashe shi ba amfani a bashi kwana uku ko zai tuba ya dawo amma shayi ni kisa kisan ga gaskiya ban fahimce shi ba ba an ce Allah ga furu rahim bane ni kisa kisa kisan ga gaskiya Zaya <laughs> ka ji, zaya ya ji, ai a babun gafurur rahim din a babun gafurur rahim din bai hana kuma yayi hudud ba yayi iyakoki ba shi ai idan kana maganan gafara yanzu misali sarki zaki idan yanzu ni nayi maka laifi tsakani da Allah ha idan yana son in roke ka ka gafarta min ya kamata in daina laifin ko bai kamata ba ya kamata a daina gaskiya to na maka laifin kuma ina ci gaba da yi sai na ce sarki zaki ka yafe ni mm. kai ma ba za ka ji saukin yafe mun ba mm. to saboda haka kaga a nan shi gafurur rahim ne amma ya bayar da hudud ya ba da dokoki da iyakoki yadda za a aiwatar ai don ya tausaya wa mutanen ne aka samu hikimar cewa wanda yake yin sallah ya yadda wajiba ce in ta rage raka'a ɗaya ana iya kashe shi to amma wannan maganan kuma da ake cewa ana iya kashe shi ba yana nufin idan sallar ta fita in sallar ta fita wato ya yi asaran duk ibadansa da ya yi a baya domin idan ya yi ridda to riddan ta rushe duk aikinsa amma misali in yana inda hukuma ba ta bata nan wanda za ta damu da wannan balle ta kashe shi ko kuma wani bai sani ba to shi kenan sai daga baya hankalinsa ya dawo jikinsa sai ya tuba wa Allah ya ci gaba da musuluncinsa to kaga nan kuma gafurur rahim ya shigo amma kisan nan da ɗazu aka ce a yi masa saboda ya bar lokacin sallah raka ɗaya kawai kuma ya ke yi sallan amma bai bai ce musalla ba wajibi ba ce akan ya da sallah wajiba ce an ce a kashe shi ne domin a tsare masa aikin sannan kada su lalace ya mutu yana musulmi amma ka duba mana wannan da ya ce shi bai ma yadda sallan wajiba ba ce kaga shi a musulunci ya kafirta amma kuma sai aka ce shi kar a yi saurin kashe shi a bashi kwana uku abin da ake fata shi ne ya dawo gida mm. ko zai samu dama ya musulunta to abin da nake so ka gane a wannan maganan ne. duk yadda nake idan na fahimci abubuwa marasa kyau a akidar shi'a to ba so nake in yi amfani da su in goranta wa ɗan shi'a akan akidarsa ta halaka ba so nake in yi amfani da su in ja hankalin dan shi'a ya bar shi'a shi ma ya koma fahimta ta saboda iya imani na inda na fahimta nan ita ce hanyar tsira in akwai abubuwan da na fahimta wanda yan ɗarikan tijjaniya suke wanda ya saba wa shari'a ba so nake in yi amfani da wannan in yi ta jefa yan ɗarikan tijjaniya wuta ko in yi ta kafirta su ba ina so in yi amfani da wannan abin da na fahimta wanda ba daidai suke ba ne in ja hankalinsu da shi cikin uslubi mai kyau na da'awa da ni ba ni nake shiryarwa ba Allah ne yake shiryarwa amma Allah ya ce mun udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana hmm. in za ka yi kira zuwa ga ubangiji Allah ya ce kai da hikima sannan kuma ya ce kai wa'azi mai kyau hmm. me za ya ambaci hikima kuma ya ce wa'azi mai kyau abin da ake nufi ba magana da zai tada hankalin mutane shine ilimi ba hmm. ba shine tsayawa akan tauhidi ba abin da za ka yi mutane su gane abin da kake nufi shine jaruntaka so ni abin da nake zato shine in yi amfani da abin da na fahimta a cikin littafan ɗarika wanda a gani na sa'a wa shari'a in ja hankalin ɗan ɗarika mm. ya bar ɗarika nan ya koma ya yi abin da yake shine tabbatacce a shari'a gwargwadon fahimta ta mm. to haka nan kuma shi ma ɗan ɗarikar in abin da yake ganin nake kai ba daidai ba ne in mm. dai yana son ya taimaki addini in yana ganin ni ne ba kan daidai ba to ba wai kokari zai yi da rashin daidai dina ya goranta mun ya soke ni ya kai ni wuta ba a'a shi ma ya amfani da wannan rashin daidai din cikin hikima ya fahimtar da ni ko Allah zai sa in gane very good manzo Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da aka aiko shi ai yana cewa inna ma bu'istu rahmatan ma bu'istu la'anan ni ba aika ne in yi ta zage zage ba Yaushe za ka zo kan mumbarin da kake cewa na sunna ne ka ce ma wannan da kiki ka ce ma wannan gabo ka ce ma wannan jahili ka ce ma wannan mushirki ka ce ma wannan dan gargajiya ka ce ma wannan dan al'ada ka ce ma wannan mujirmai ka ce duk wata ne ka dauke su babu wanda yake na kware sai kai da yan mutanen da ke masallacin ka ko ba ku wuce kula mata zufur ba ba ku wuce lissafin yatsu ba ba amma kowa ba kan daidai ba to annabi bai yi wannan ba annabi ya je ta'ifa sarki zaki aka jajjefe shi hmm. kafafuwansa suka kumbura ya yi gudu ya hau duwatsu da kyar Allah ya tsayar da rayuwar annabi ya zo ya zauna ga kishin ruwa ga zafin rana ga tsakuwar da ya tattaka kafansa suka kumbura akan wani akan karkashin wata yar bishiya akan wani dutse yana gumi amma ka san me yake faɗa sai yake cewa Allahumma ila mantakil amri aw ila man takilni ila da'ifin mustad'afun mallaktahu amri aw ila aduwin yahjimu alayya yace ya Allah daga zaka banni ne da mai rauni iri na ko zaka dora al'amari ga makiyina wanda zai zo ya takura mun sai ya ce Allahumma illam takun alayya gadiban fala ubali yace ya idan baka fushi da ni Allah ban damu ba farahmatuka arju rahmarka nake fata akwai wasu mutane can larabawa ba musulmai bane suka hango annabi suna aiki a lambu ya zo ya yi gumi ga yanayin tashin hankali suka tausaya masa sai suka ce wa bawansu da yake masa aiki a gona sauka ka yanki dabinon nan ka ɗebi ruwa a wannan gulbi ka kai wa mutumin nan ya ɗora wa kansa wahala aka kai masa ruwa wanda ya kai masa ruwa ɗin daga garin nainuwa yake can garin annabi yunus annabi yana kallon mutumin da yake wa'azi ne a gabansa sai ya ce eh. masa kai kuma daga ina kake ya ne daga nainuwa ya ce ah, nainuwa garin dan uwana annabi yusuf yunus sai wannan mutumin ya rungume annabi ya sumbaci kan annabi saboda mamaki tun waɗancan ubannin gidan nasa suna kallon sa yana dawowa suka haushi da faɗa wannan mutumin da kowa ke Allah wadai da shi ne zaka yace kai ya faɗa mu maganan da tun da na bar kasar mu ba wanda ya taɓa gaya mu mhm. wannan mutumin annabin Allah ne bayan ya sha ruwa ya tashi yana tafiya sai mala'ika ya zo ya ce masa an umarce ni tambaye ka mutanen da suka jajjefe ka ko ka yadda a je a sanya masu ruwan azabar duwatsu a halakar da su sai ya ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allahu akbar Allah to me yasa zan zo in haukan mumbari in ce zan yi ta zagin mutane kayi fada da yan siyasa kai fada da sarakuna kai fada da gwamnati kayi fada da maluma to kuma kai ne wa hmm. kai kuma ka zama wa saboda haka ni abin da nake fahimta a harkar da'awa ita da'awa ribar mai da'awa shine ka bi mutane cikin lumana ka gaya musu gaskiya da harshe mai taushi ai an aiko annabi Musa ya je magana a Fir'auna kana tsammanin da Allah ya ce annabi Musa fa kula lahu kaulan layyinan ya nuna kenan kada annabi Musa ya gaya wa Fir'auna tauhidi ah, to amma me yasa aka ce kaunan layyinan kuma kana tsammanin Allah da ya ce masa kai ma amfani da kalma mai taushi ga fir'auna ya bai san cewa fir'auna ba zai shiryu ba mhm. Allah bai da wannan ilimin Allah yana da ilimin cewa fir'auna ba zai gane ba amma duk da haka sai da ya bawa annan Musa ka'ida ya ce ka gaya masa magana da harshe mai taushi mm. la'annahu yatazakkaru aw yakhsha to kaga anan a sai wajibi ne da 'yan ɗarikun da 'yan shi'an da mu 'yan izalan da shi idrisiya shababul islam wai kowane ne na je wasu suna magana madadinsa ai sun faɗi sunan kungiyarsu eh to su su <laughs> da gaske sun ce suna magana ne a madadin Malam Idris su ne Shababul Islam. To kaji na'am. To saboda haka to duk wannan abubuwa wanda ya fi cin riba a cikin mu shine wanda ya wa'azin nan dan mutane su gane. ba wanda ya dan ya hushe haushinsa akan wani argimar siyasa ko a wata magana ko kuma a ce ba malami sai ni ni kuma awa ba irin wannan mutunar bace ta sa wani yaro ya fito yake cewa wai ba dan an rufe kofar annabtaka ba da yanzu ana kiransa annabi sosai to babu wai babu aikin da yake yi sai wa'azi sai karantarwa anan ya manta aikin da magabata suka yi ya manta aikin da magabata suka yi shi har yana ganin inda akwai wani annabi da shi ne To saboda haka kaga waɗannan irin orientation irin wannan wato ɗora mutane akan wannan mummunan fahimta sarki zaki hmm. ni wallahi shi yasa nake ce maka ina jin tausayin Idris Abdul Aziz da jama'arsa wallahi ina jin tausayin su yanzu kaga wasu suna cewa su za su iya kashe mutum sosai wallahi su za su yi kaza su za su yi kaza amma ga mala'ikan mala'ikan azaba ya zo ya tambayi annabi sun jajjefe ka a halaka su ya ce a'a na roko nake Allah ya ganar da su mm. to kaga akwai bambanci tsakanin fahimtar kenan da nasu sannan kuma malaminku idan har kuna da kishinsa kuma wani yaro ya yi jawabi mai ban tausayi idan har kuna da kishinsa kafin ku yi nasiha wa gwamnati kafin ku yi nasiha wa sarakuna ko malamai akan a bar Idris ya yi rayuwarsa ya kamata ku yi wa Idris nasiha shi ma ya fita sha'anin mutane ya yi wa'azi irin yadda annabi ya yi ya yi wa'azi irin yadda annabi ya yi mm. yanzu idan misali ni dan izala ne ina wa'azi akan ɗarika abin da na fahimta ba daidai ba amma wani wa'azi ne zai sa in dubi mutum mai shekaru kamar malam ɗahiru Bauchin ce masa ra'asun jarima wannan uslubin wa'azin a ina na karanta shi a ina na karanta shi amma idan abun da ake yi ba daidai bane wanda na gane in fito in gaya mutane mana ga yadda abin yake sosai da littafi kaza ga abin da aka ce kuma ga abin da Qur'ani ya ce wannan abun a fahimta ta ba daidai bane ina kira ga 'yan uwana mu zo mu haɗu mu haɗa kai mu yi aiki tsakani da Allah mu bi Allah da Annabi iyakar abin da zan yi kenan in na tsananta ba zan iya shiryar da kowa ba sai wanda Allah ya shiryar da shi ko ba haka bane amma abin da ake so shine uslubu da'awa ka san uslubun nan da na faɗa farko farko a adamin bara na ce ba shi da uslubun da'awa har yanzu yana ce Allah ya tsine wa ɗan uslubi to idan ka ce Allah ya tsine wa ɗan uslubi uslubi Allah da ya kawo ya ce fa kula lahu qawlan layyinan uslubi ne Allah kuma ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana uslubi ne sannan Allah ya zaki cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan uslubi ne ibn yana cewa wal insanu law annahu yunadiru al mushrikina wa ahlal kitabi lakana alayhi an yadhkura min al hujjati ma yubayyinu bihi alhakan haqq alladhi ma'ahu wal batil alladhi ma'ahu fa inna al haqq bi mujarrad al shatm wa ta'wil fa innahu la ya'jizu anhu ahad ibn taymiya ya ce kai in za ka yi jayayya tunda shi yana cewa shi salafiya ne yana ra'ayin ibn taymiya to ga ka'idar da ibn taymiya ya faɗa ya ce mutum idan zai yi jayayya da kafirai hmm. mushirki kafirai da ma'abuta littafi ba ma musulmai yan uwanka ba shi yanzu duk rigimar sa ai ba yi da kiristoci duk eh. rigimar sa ai ba yi da maguzawa ah. shi rigimar sa a cikin gida ne a cikin gida sanan shi ya hakuri kan <laughs> ya sauka Eh. ya sauka kan hanyar shak Ibn Taimiyya. A'a, wato ai ba wai sauka bane, tuka da warwara ne, gobe za ka ji shi ya koma yana hujja da Ibn Taimiyya. Oko, okay. Kwarai. Kwarai da gaske. Wato jununu fununu kenan. <laughs> Yau. To sarki zaki kaga waɗannan abubuwa duka muna mm. bukatan da za a yarda duk wanda yake ganin kama abin da ake dinnan ba haka bane ya bari a zauna a tattauna amma ni abin da nake ba da shawara kar mu tsananta ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsananta ba duk abin da annabi ya tsananta ba kar mu tsananta kuma duk yadda annabi ya yi magana mu fahimci maganarsa da kyau sannan kuma ni nan da kake gani na karmin almajiri ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta imamun nawawi ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta imamul buhari ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta ibnu hajar to su ga abin da suka ce duk abubuwan nan da na karanta maka maganganun su sun yi bayanin abin nan filla filla in ana maganar tufa ya halatta kai tsaye babu karhanci har tufan ka ya zo idon sawu in ji su kuma sun yi hujja ne da hadisin annabi domin duk abin da annabi yake cewa fafin nari ya ce maka ma asfalal ka abaini wanda ya wuce idon sawu ne shi kuma halittar ɗan adam ma daga idon sawun zuwa inda yake takawa guda nawa ne me za ka yi da tufafin ma har sai ya je wajen zai harɗe maka kafa ma ba za ka iya tsayawa ba ai shari'a kullum tana tafiya daidai da mutane of course to saboda haka kaga nan ya kamata mu yarda da fahimtar magabata amma alhamdulillah ka san kwanakin baya ya ce marhabobin nan ma zai yake su to sai gashi kuma yanzu malaman makka ma wanda ba su kai malaman da suka kafa masabobin ba mm. ba ma almajiransu bane ba almajiran almajiransu bane ba almajiran almajiran almajiran almajiran su bane tsakanin su da nisa wajen shekara kusan dubu ne to yanzu ga hadisin annabi karara amma ya ce tun da ba wani malami a makka da ya ce masa abin kaza ne don haka bai yi aiki da abin ba <laughs> to kaga yanzu wannan ai sai ka ce Allah ya kyauta so ni na kira ga almajiran Idris mm. ba maganan kisa bane a gaban mm. abin da yake gaban mu mu kalli abubuwa ne da dalili da kyakkyawan manufa kada ku bari ku kai kanku ku baro bari gaya muku wani abu duk maganan da kuke faɗa ɗin yadda 'yan tatsina suka taso a Najeriya suka tara hargitsi a jihar Kano da wasu jihohi tun ma muna yara ƙanana mu tarihi muka karanta tun da bindigoginsu da kayan yakinsu da sihirinsu yau ina tatsina to ina yake to mu a ganin mu an yi mana asara ai tun da galibi wanda aka kashe da sunan tatsina musulmai ne bayan ta tsina sun tafi boko haram yau ina shekau yau ina shekau saboda haka cewa kai zaka je ka kashe mutum zaka yi kaza zaka yi kaza wannan ba ita ce mafita ba mafita shine me ke haifar da wannan rigimar ai ba wa'azi ne akan tauhidi malam idris ya fi kowa a najeriya ba ba ne akan tauhidi malam idris ya fi kowa a najeriya ba wani littafin tauhidin ne ya sa ya karantar da al'umma babi nawa ne ya karanta na kitabu tauhid ko wani littafi na tauhidi sura nawa ne a alkur'ani ya karanta istinbadin ayoyin tauhidin ya nuna mutane ga yadda tauhidin yake mm. saboda haka wannan abu da ake yi mu muna tausaya musu kaga kalmata da nake cewa ina jin tausayin nan shine wannan yanzu ka ji a ranka kai kana daidai da ka kashe rai ya sani wani kana daidai da kajare har kana alfahari da cewa kowaye za ka kashe shi wallahi za ka kashe shi shai ya faɗi ne kawai ga a'a ka bari yanzu abin da ni nake cewa shi ne. Eh. idan musulmi ya kashe musulmi ko a fagen yaki musulmin ya kashe musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya ce idan ta takal musulmani bi sayfaihi ma al-qatil wal maqtul fi nar idan musulmi da musulmi suka kashe juna da wanda ya yi kisa da wanda aka kashe duk suna wuta to ina tambayan almajirin da ya ce zai iya kashe mutum yanzu idan ka je ka kashe musulmi sai ka je wuta to ina riban bin malamin ka <laughs> ai wala Allah Allah su ne ya cire shi wutan haka yake gani ina riban bin malamin ka mm. in ka je ka kashe musulmi dan uwanka sai ka shiga wuta ina riban bin malamin ka mm. wai ba muna bin malamai ɗin nan ne don mu tsira daga azabar Allah ba to annabi ya ce musulmi ya kashe musulmi wuta sai ka ce wallahi kowaye kai za ka kashe shi to yanzu ka je ka kashe shi sai ya tabbata shi ma da aka zo kama annabi lokacin da kake kokarin kashe shi shi ma ya hmm. shi sai ya zama kai ne kai nasarar kashe shi sai annabi da kai da ka kashe shi din da shi da yake kokarin kashe ka duk kun yi wuta ya kamata in za ka yi addini ka fahimci wani fa'ida ce kake samu a cikin addini waɗannan kalmomin da yaran suke faɗi da za su ji shawara ta mm. janye irin waɗannan kalmomin domin ba ilimi ba ne kuma ba tauhidi ba ne mm. wallahi ba tauhidi ba ne sannan kuma su yi masa magana ya san salon wa'azinsa mm. ya iya wa'azi Ai tafi kafirul mu'ayyan ma a musulunci ba halal ba ne ba a takfirul mu'ayyan yanzu duk yadda ni nake izala na sai in ce duk dan ɗarika kafiri ne ko in kira sunan wani dan ɗarika in kafirta shi ba ni da wata hujja akan wannan in akwai abin da ban gamsu ba cikin ɗarika wanda na tabbatar yana rubuce in karanta in ce wannan abun da ake yi a musulunci ba daidai bane ga yadda musulunci yake ga yadda musulunci shikenan aiki na kenan shikenan aiki na kenan kuma ban isa in shirya ta kowa ba sai wanda Allah ya shirya ta shi To mutumin malam sarki zaki abubuwan sun yi nisa, amma ni abin da nake so, kullum a shirye nake. Kaga yanzu mun taɓa magana akan tufafi, eh. mun kuma yi magana akan rawani, mun yi magana akan zakin hannu. Ka san ya tuhume mu akan muna sallama ɗaya. Insha Allah za mu zo. To shi ma ina bukatar mu samu mu yi magana akan in akwai wasu abubuwa ma ire-iren wannan. A dinga kawowa. Yawwa. talata akwai sanarwa karatun da za a yi ranar laraba insha Allah to shike ne to ba laifi insha Allah eh, to eh. Eh. masha Allah jama'a ku hakuri za mu bude layi kenan in kira kai da zaka kira kun san topic din da muka tattauna amma kana da dama wannan shawarwari da shehi ya bayar wa 'yan idrisiya manipulation da shi malam idris yaran da daman ka shigo ciki wannan ba out of topic ba ne sannan magana da ya faɗa kuma kan cewa bi mana aiwa shek albani karya ga shaida ya karanto wannan kana dama ka yi tambaya amma baka da dama ka zo wai za ka yi challenge wannan wanda ke da daman ya yi challenge ya yi challenge shine Idris ya fito ya zo malam ya karanto shi ma ya fito ya zo ya karanta to shine iya abin za ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na kola sunan ka da ke kira. Sunana Abdullahi eh, daga Najeriya a Bauchi. Masha Allah, Mala Abdullahi kana tare da Shek ah, Kantana kai da layi. Sarki zaki muna maka fatan alheri kwarai da gaske. Muna amsawa, muna amsawa. Allah ya saka maka da alheri ka ɗauko aikin da manya-manyan malamai a Najeriya da duniya masu gagagare yanzu ka zo kan ne. Eh, ka kuma ah, ka samu ah, tayawan gaggagaggan malamai na ah, duniya. Ah, masha Allah, na'am. Haka yi. Su ne masu, wato abin da ya sa na faɗa haka, mm. su malamai in ba su samu inda za su yaɗa da awarsu ba ba za ta tafi ba. Wannan gaskiya. kai ne mabudin sannan su kuma gaggagaggan malaman da suke fashin bai muna musu zuwan Allah sanadin wannan saboda musulunci na buƙatar haɗin kai kwarai da gaske saboda ya fuskanci abubuwan da suke a akan musulunci mm. so da haka musulunci na son haɗin kai abu na biyu da zan faɗa Allah ya saka wa malam dalhat da alheri. Amin ya rabbi. Abubuwan da kuke yi Allah ya sa muku a mizanin lada. Amin. Allah ya sa a gane gaskiya a sanadin karantarwar nan da abubuwan da kuke yi a bi mu tsira tare. Amin ya rabbi. Amin su ma'ana. Ah, sai kira ga sauran malamai. Hmm. Ah, musamman shi malam dalha yi dan bauchi ne. Haka. Ah, malam dalha dan bauchi ne? eh ne dan ne dan bauchi ne ah, a <laughs> ah, aiki ya kawo ni kawai amma ne dan bauchi ne ah, a a shi yasa ya ji mm. <laughs> tsoron zuwa na eh, a bangaren malamai kuma eh. da nake musu mm. da Allah su darasi a irin abubuwan da kake yi da sauran malaman nan malamai su ɗauki darasin abubuwan da kuke gudanarwa da kai da sauran malamai gagga-gagga da suke zuwa su yi fashin baki na addinin musulunci idan ba su fito sun faɗi gaskiya ba za su fuskanci hukunci a wajen Allah ranar tashin alkiyama bayan da za a yi malami ya san gaskiya wani malami ya kauce ba za a masa faɗa ko a karantar da al'umma a ce a keɓo su a halaka ba. Saboda misali yanzu ga malam Dalha ya zo, akwai malam Tahir uh, Umar Suleiman, akwai malam Musa Asadu Sunna, mm. da sauran malamai da suke karantarwa a wannan shafi mai albarka. Eh. Ina da yaƙini ka ajiye cewa jaki eh, wannan wannan jakin mutumin da ke jaki idan da zama jaki ya kuri ya kuri ya kuri ka ake cewa eh ai ba ni na sa masa sunan ba mm. ka ake cewa ya zai malamai ga da na'am wanda yake karantarwan addini ne Eh, ake sa eh, ah, malam ɗala ke son ya zo ya kawo hujjarsa akan abin da yake yi. Eh, gane. Ba karantarwan addini yake yi ba. Hmm. Amma su malaman da suka shigo shafin ka suke nuna cewa ba karantarwan addini yake yi ba. Hmm. Ba fa iya su ne su kaɗai ba har da sauran malaman Najeriya da na duniya gaba ɗaya. su sun sauke nauyi wa'innan malaman da suka shigo suka faɗa saboda sun nuna cewa ji tsoron ba za a ji tsoron wani ɗan ta'adda ba don haka akwai haƙƙi wanda idan ba su sun faɗa ai sallahi za su haɗu da fushin Allah ranar kiyama hmm. ina kira haɗa kai a fito a faɗi gaskiya a wa'azantar da jama'a na tabbatar da cewa ba kuɗi ake biyan ka kake wannan abun ba neman yardar Allah kake yi Ah, ba so na'am Suma shi ma malam malam malam su malaman da suke shigowa mm. neman yardar Allah take kawo su suke yi ba wai ba neman kuɗi suke yi ba kowa komi na. kuma ka gane inda za ka gane wannan mutumin dujel ne mm. ya hakuri ya hakuri inda za ka gane dujel ne ah, kana zafi kwarai zo kasa ka da ya hakuri Yawwa to menene akwai wani malam dala ya taba kafirta ka ko ya zage ka? A shi da yake fada kasan ya iya manipulation, ya iya manipulate hankalin yaransa. To bari fadi kalmar ka gane. Na'am. na. In ka ce na yi zafi shi masharranci ne. Ai, kaga kaga abinda malam Talha yake so ya nuna masa ne da sauran mallumman kamar malam Tayar, ah, malam Ahmad Imam, da sausu malawi fatai kaga abin da ake so a nuna masa ne in shi yana sharin ko kuma yana karya abin da bai dace ba to ga sunan su suna da ayan qur'ani da hadisi abin da yake faɗan nan ai shi ma malami ne shi ma ya kawo hujja kaga wannan kawai shi ne iya kurewa ka gani ka mu zama irinsa akwai akwai akwai akwai akwai ayar alqur'ani da Allah ya faɗa

na abin da ake jiransa kenan da haka yaƙi amma malaman nan ina kira ga malamai su ji tsoron Allah mm. eh, su ji tsoro kada su kasa nuna inda suke eh. su fito su nuna matsayar musulmi kada su ji tsoron wani ko mm. kuma kada a ce sun bi bayan wani su mm. tsaya akan bayan gaskiya a ah, ah, wannan wannan ah. wannan bai da ban mamaki ba ga yanzu ba ai malam dalha ai ko gobe a shirye yake abin da ya gani a shi'a yake ganin ba daidai ba ne ko gobe zai faɗa kuma zai faɗa ko ga sukalar ɗayar ko gobe aka ga abin da ba daidai ba na cikin ah, zala za a faɗa. Ina ina kira ina kira gaggaggan malamanmu da suke Kano da suke Bauchi sauran mm. da suke sassa sassan ƙasar Najeriya wanda abin da yake yi na rusa addinin musulunci yana musu zafi amma na rasa Eh suna tsoro ka san bakin shi bakin shi bai da istika. Bakin shi <laughs> ya zage su. Malami yana jin tsoro ne. Eh, mm. Akwai wani ba. Eh, Kai dai ba kamar kan da su malam Dalha suke gurgure shi. Wallahi yayi saboda ta san wani wani Allah ya baka mamaki wani wani Allah akwai wani sirri ne ko kuma ka san mutumin nan ko kuma ya taba taimaka masa wurin abinci ko kuma ya taba taimaka masa wurin wannan ya fallasa shi yasa ban da suke masa su wa'annan kawai hanyar da eh to Allah ya saka muku da alheri amin Allah ya tabbatar da Amin, amin, mun gode. Allah ya sa ya zamo sanadin haɗuwan kan musulunci. Allah ya sa haka, Allah ya sa haka, Allah ya sa haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa ta'ala wa Mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. Kola kan TikTok don Allah ka yi hakuri na barka da ko? Wanda ya yake. Masha Allah, to ya sunan kargan da ake kira? lakabi da barhama amma ina nan kasar Ghana zaune a dan Najeriya. Masha Allah Malam Umar daga kasar Ghana kana tare da Malam Talha kan wannan layi. Na to ni magana na na farko a nan shine. Hmm. Roƙo ne hmm. dan Allah dan Allah dan Allah dan Annabi. Sallallahu alaihi wasallam. A samu a samu hajiya haifiyar Sheikh Malam Idrisa. a samu haɗa kwamiti su je su tattauna da ita su nuna mata cewa kan manufofin da ya sa ake so a yi wannan zama da ta shi. na farko kina. No, no. Wannan hana zama da ta kar tamkar ni ana wa tunanin fa kenan. Mm. Tamkar cutar da al'umma ne da al'umma. gaskiya ne ta duba da kyau saboda inda ta hana shi eh, mukamala ko ta hana shi magana ba yana fitowa yana yana kuma cakudawa gaskiya ne gaskiya ne maganar ka gaskiya ne ni a wahangar eh. ya ne ya tabbatar idan ya zo zai ji bugun da baya tunani shi yasa sai ya fake da cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa wannan eh. wanda ko bari mu tambayi malam malam da raha ai wannan kaman biyu yana eh. kowa da ban ji wanda ya ce? Kamar bin umarnin iyaye yana cikin addinin musulunci. Ah, yana, yana da kyau idan mahaifiyarsa ta hana shi zuwa, eh. to kar ya zo. Na'am. <laughs> Masa nasiha kuma ya san yadda zai rika gabatar da wa'azinsa shi kenan. Ina tunanin tsoro ya ji sai ya da ita. <laughs> da iyaye a addini wajibi ne sai fake da ita kan cewa ita ta hana shi kaga ba mai amma amma amma malam dala yana da yana da ban mamaki maganar kolan nan gaskiya ne fa ta hana shi zuwa amma ba ta hana shi magana ba kuma yana fito yana ta sine sine yana ta zage zage ba ta hana shi wannan duka ba amma shi ta hana shi zuwa wajen tattaunawa kuma eh tattaunawa amma ba ta hana shi magana ba to mu yanzu ai gaga ita ba ba za mu ga laifinta ba ka san mutum da ɗansa. kuma ai shi ne malami shi ya kamata ya gaya wa babu abin da ya kamata a addini ai idan ɗaya zan malami yana karantar da mahaifansa ba na ibrahim ya yi kokarin karantar da babansa ba shi ya kamata ya gaya wa babu muhimmancin zuwa a tattauna don a fitar da mutane daga duhun kai da sauransu su fahimta idan shi bai iya zuwa ya je ya shawo kan baba ba hmm. akan wannan ai ga mu da muke daga nesa ba za mu iya shawo kanta ba sannan ka tuna fa annabi ibrahim fa duk da yadda babansa ya fusata da shi ai bai daina masa wa'azi ba har sai da uban ya ce masa da illam tantahi la arjuman ko hmm. wa hajurni maliya to shi wata kila ko yayi attempting ya gaya wa baba ta masa izini ya zo ko bai ba Allahu ya alam <laughs> amma dai mu muna ba da shawara baba ta gaya masa ya iya bakinsa yawa <laughs> <laughs> eh tunda ya ji magana da ta ce mai kar ya zo wurin mukabala kuma ya amince ya ce ba zai zo ba. Mm. Dan Allah dan annabi ya ga girmanta ya kame bakin shi ga zagin mutane ga cin mutuncin mutane da sunan da'awar sunna. Mm. Kenan? Mm. Allah ta gaza ne. Sunna ba ba ma da'awa ba ce ta musulunci gaba daya. Na'am. Saboda da'awar inda ita annabin Allah ya ɗauko da duk duniya har yanzu ba musulmi. Annabi ya zauna da mutanen da suke bautar gumaka suna shan giya suna tace dan haƙƙin mutane hmm. fashi ta ƙarfi da yaji. Hmm. Amma wasu me ya jawo su suka shiga musulunci kyawawan ɗabi'u da kyawawan magana. Mm. ya wasu su suka shiga musulunci da kyautatawa da annabi yake musu mm. shi ya ja suka shiga da suka gaskata wanda ba su shiga ba ma sun ɗauke shi a matsayin amintacce amintacce sun san in yi magana ba ƙarya ba ce gaskiya ya faɗa alal misali kai kana musulmi <laughs> zagi wancan ta ya za a samu wanda ba musulmi ba ya ce to ba ka kyale dan uwanka ba ina ya shi kuma wanda ya sha'awar shigowa da awar da kake mun gode kola wannan da'awar eh. kawai an ɗauko ta ne da rusa musulunci ba wani mm, mm, mm. Masha Allah. ka yi magana sosai. gani yake ba wanda yake kan daidai in ba ba. Sai shi. Sai shi. duniya ba da yake kan daidai in ba shi ba. Hmm. Hatta manya-manyan malaman da da yake ganin malamai da yake kan tafarkin su su ma ya da yana gaggaya musu magana. Sosai. Yana ganin ba mai ba ne su. Hmm. Mun gode. Allah Ubangiji ya rufa asiri. Allah ya saka da hairi. Sa'an nan, eh. ana ci gaba da jiran wannan goron gayyata don Allah ko a yanzu ma ka ga manan gara ma ya maimaita sosai da yawa sannan maganar da ka faɗa eh. yana tsoro mu za mu iya haɗa mar kuɗin data na ko nawa ne hmm. sa mar ya zauna a zauna a hmm. a yi magana ya fito a a da yake tsani tsakanin shi da mutane da yake ganin kowa kaɗai ne akan daidai. Hmm. Allah mu Eh, Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara rufa amin amin Allah ya saka mun gode ah to ah, muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi akan wannan layi assalamu alaikum Sheikh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Malam Dahir ina gaisuwa zuwa ga Sheikh Falhad Uh, when kokari da yake yi akalla ko ba duniya tana ba su malam Balhat saboda sun gamsu da abin da suke yi kuma suna da hujjan kara abin alhamdulillah abin da yake kuma yana da hujja hmm. kuma yake zagin kowa yake cin mutum kowa ya maka a ɗaki yana cewa wai mahaifiyarsa ta hana shi ya fito a tattauna. Sarki zaki. Na sa alamar tambaya a kan cewa mahaifiyarsa ta hana shi. Mm, shai me yasa? Sakamakon yawa sakamakon ɗan kwanakin nan duk in ya tashi magana ƙarya yake yi. Ya yi kan zalar Jos, ya yi kan zalar Kaduna, ya yi karya ma ɗarika hmm. ya yi karya ma shi ya yi karya ma gwamna ya yi karya ma kowa hmm. to yanzu idan na yi kokonto a kan labarin da zai kawo ban zamo abin zai ba Farai da gaske lokacin da aka yi mukabala da shi a gidan sarki ba ta hana shi a yi mukabala da shi ba ina take lokacin da aka yi mukabala da shi da shugaban boko haram ba ta hana shi ya yi mukabala ba mm. ina take lokacin da ya yi mukabala da eh, marigayi shakki gidan shabbayar mm. ina take lokacin da aka yi mukabala da malam ahmad imam wadda yake zuwa nan shafin ka mm. ina take lokacin da aka yi wa'annan mukabaloli waɗanda mukabaloli ne waɗanda suka gudana babu tsaro da an sa ido a kan mukabalar ba hmm. sai mukabalar da duniya ta sa ido kowa yana tsallo aka gayyato jami'an tsaro don a ba da tsaro ma wurin shine zai koma ya ce mahaifiyarsa ta hana shi ya halarci wannan mukabala to tambayar da muke yi shine a lokacin zuwa mukabala ya fitar da maganganu akalla guda uku E. akwai lokacin da ya ce wato mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa wannan magana ɗaya kenan daga cikin maganganu magana na biyu ya yi magana ya ce an ajiye kugura guda ɗaya kalan ya je a shaƙe shi e, magana ta uku ya ce magana ta uku kenan e. ya ce suna so ne idan ya je aka tada rikici a wurin sai gwamnati ta kama shi ka ji ba mutanen da suka gayyato ka in aka yi rikici su za a kama ba kai ba amma sai gwamnati ta ajiye waɗanda suka tun a gefe shi sai a kama golden boy ke maganganu ne uku mabambanta ya gaya mana wanne ne gaskiya a ciki muna da damar mu yi kokonto kan labaran da zai zo mana da su mm. domin yana zuwa da maganganu mabambanta masu cin karo da juna saboda haka mahaifiyarsa ma mm. wato ni ina kokonto a kai mm. in kuma har da gaske ya tabbata ita ta hana shi to ina tabbatar ma da cewa ba don ta hana shi ne yake zuwa ba Ni ya isa ya ji sai ya rantsuwa da Allah cewa duk abin da yake yi ita ta ce masa yi. Hmm. Ok, wato na kan batun ma'aifiyan kawai ya fito ya zo ya rantsuwa cewa ya rantsi da Allah ga ba ni da damar in yi kokonto sakamakon mm. maganganunsa akwai ta'arut akwai cin karo da juna number one kenan mm. number two mutum ne wadda in ya tashi magana a kanka mm. a matsayin ka na tafiyim ɗinsa wato mai husuma da shi maimakon ya ma adalci sai ya zaɓe ka ma karya misali sarki zaki ya ce wai akwai maja eh. tsakanin mu ɗan shida eh. da kai dan ɗarika eh. da su malam talha wai a shafin nan haka yake akwai maja wannan ɗin karya ce karya akan karya bai da ban mamaki kuma gayyatar mutum ya zo ya yi jawabi ko eh. kuma ya yi ta'ali eh. ko ya yi mudakala hmm. ita ake kira da maja to sarki zaki hmm. kafin ka yi da malam talha ai da shi fara yi a sosai sosai ya zo ya zo ai ina ga mutane renon mu ne wallahi sannan ya zo program din a ya a garin Bauchi eh ya hakuri ya hakuri malam da ka tsaya da ka tsaya sakan tsaya malam dayin da ka ba mu sakan tsaya ya hakuri sakan tsaya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 yawa duk wanda zai mana ba ma nufin kowa da makirci ko sharri to wanda yake nufin mu da shi Allah ya isar mana wannan addu'a ya kamata mu yi malam na ka haka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne ba addu'a kai dai ba har da sako ma ya aika ya aika sako ka tafiye shi lokacin maja muka yi da shi yayi wannan hmm. idan maja ne kuma yana da hujjan yin majar a lokacin hmm. to shi kenan yanzu kada zargi wasu da su ma sun yi maja din tunda su ma za su iya ba suna da hujjar yin maja hmm. to ala ayi halin wannan wani irin mutum ne abdun khalaqahullah wani bawa ne wanda Allah ya tona masa asiri ya kunyata shi a duniya tun lokacin da ya fito ya ce ko manzan Allah hmm. alhamdulillah a izala da salafiya an samu waɗanda suka ce babu girmamawa a cikin magana da ya yi babu girmamawa saboda akan zaɓi maganganu ne masu kyau sai a faɗa akan annabi ba a faɗi magana gangatsaran ba da ra'ina da unzur na kama suna ba da ma'ana abu ɗaya amma sai Allah ya zaɓi ra'ina ya ce ke yake ce la ta kulu ra'ina kar ku zaɓi kar ku ce ra'ina wa kulu zurna sai Allah ya zaɓi wacce ta fi kyau hmm. wacce ba ta nufin zagi a wani yaren ma na daban hmm. sai Allah yake da wannan nake so ku yi magana da to amma kai sai ka ce ko annabi don mutanen da ba ganin su da kima ba ganin tasirin su sai ka haɗa a ƙarshe ka ambaci annabi tun daga lokacin Allah ya tozarta shi mm. ya zamo ya dinga ɗalɗal yau ya zagi wannan gobe ya zagi wancan yau ya cin wannan gobe ya cin tuncin wancan mm. alhamdulillahi duniya tana gane shi mm. ana daɗa fahimtar ina gaisuwa zuwa za ki gode da wannan dama da aka bani ina gaisuwa zuwa ga bakonsa a cikin Allah ubangiji ya da alkhairi wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum rahmatullahi ta'ala wa jama'a ku ya kuri mu da kola ku bari magana shi mu bismillah To alhamdulillah to ni zan kara gode wa Allah ne da kuma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma ni magana ta ba ta da yawa abinda zan faɗi kawai a wannan karon shine Ah, su kansu waɗanda suke ba da su a cikin wannan shiri da muke yi ina ƙara sanyaya musu zuciyarsu kun san wato an ce kaulul dayin yablugul bab adayyik wato kalma mai kyawu tana bude kofa mai kunci saboda haka ko za ka zo ka yi magana duk yadda kake da tunanin idris yana mutane abin da ba daidai ba to kar ka damu da cewa sai ka maida masa irin kalmarsa duk da Allah madaukakin sarki ya ce wa in ka aqabtum fa akibu bi misli ma uqibtum bihi amma a gaban ayan sai ya ce me wa in sabartum lahu khairul lisabirin to mu zabi khairun din ya zama duk kamar lawan faɗa kokarin mu har yanzu ba ma son Idris ya kare yin daji so muke Idris ya dawo a yi aiki da shi bambancin fahimta kuma a tsakanin al'ummar musulmi tun a zamanin annabi an yi shi kuma wannan bai raba kansu ba to ban dalilin da zai sa irin wannan bambance-bambancen ya zama dalilin da za mu hau kan mambari muna hushe haushi a kan juna ba don haka ko ku da kuke ba da shawarwari da kuma ba su ba da nasu guduma a cikin wannan shirin su yi kokari su mayyana irin kalmomi da za su faɗa don ni ina wannan program ne da tunanin Allah ya fahimtar da shi abinda da mu muka fahimta na yadda za a tafi cikin sauki kuma da haɗin kai wannan shine jawabai na Kwara gaskiya hadda da nima wala mun gode mala Allah ya saka da alkhairi mun gode. Jama'a ku za mu ɗauki kira uku shi mala ya huta ku yi hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola da kadade kan wasa. Na kola ya sunan ka daga na yake kira. Masha Allah, mala Abdullahi kana tare da shak Talha akan wannan layi. Na'am. Ah, ni abin da ya sa na kira ayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke shawa wala yake ku ta'alu Allah Allah ta'adilu hmm. idulu huwa aqrabu littaqwa na'am am kada kiyayyar ku da wani ya sa ku kasa yi mishi adalci haka ne to haka mu ji tsoron Allah ku dinga adalci a irin maganganun mu na'am tambaya ko shi ma eh mu ɗan eh akwai tambayar da aka mishi wani sati sake maimaita mishi me yace zai dauki dan sai bawa dan faila tambayin da nake so kenan a wannan tambaya mai danganci topic ɗin da ke zira wai mai me tambayan ban ji ta da ne gaskiya kola kola bari ba kwantar da hankalinka kaji ya hankuri ban ji wannan ban ji tambayar tasa ba gaskiya ɗinka na ɗan izala za ka yi ka ɗauki. Eh. ka ka ba wa ɗan shekara ko ɗan ɗari ka aure? aini wannan tambayar an riga an tambaye ni a wancan darasi na ce in na yarda da addinin mutum na fahimci akidansa zan ba shi yata. To kaji? Kana ji? Saurara ka ji. Me ya faila? Me ya faila? Shi ya san me ya faila? Me ya faila? Kai ka shi da ai, kai ba kana karanta ba. A'a, kai ke magana. Me ya faila? Kai da ka tambaye me ya faila, ka bin bayani me akidar faila? To ka yadda da akidar wanda suke cewa kowa Allah ne? A'a, duk wanda ya ce kowa Allah ne ban yadda da akidarsa ba. Kola, duba. Eh, duk wanda ya ce kowa Allah ne ban yadda da akidarsa ba. Gaggun nan kenan ya zo ne zai share hankali. <laughs> Kana ji ko sarki zaki. duk wanda ya ce kowa Allah ne ni ban yarda da akidarsa ba amma kuma ba fada zan yi da shi ba zan ja hankalinsa ne ta yadda zan gane amma wannan akidar ban yarda da ita ba amma ba zan yi fada da shi ba Allah ya samu hakuri ran da mu zo mu magana auren mutu'a da auren misiyari kamar kan da ake to yazo yazo zo shi to ba lai sai so su cire hankali kan malam na san wayannan mutane da su da ya kawo kayan da ya ji assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barkan ku wannan barka ka dai malam wadinawa da shekal hakan tana masha Allah yana jin gaira hausawa abinda zan ce zan ce a nan wurin da gaske ne abubuwan da ake faɗa kan wannan a ah, sosai mana na'am yanzu ka jiya karatu a shafin an ce ya kirkiru akwai wasu kungiya da ya kirkira malam dalha yake magana ya fito ya ce ba ruwan shi a na fi magana a karatun shi na jiya da daddare eh na faranta da su bai tare da su amma su bai kyau ne amma shi bai tare da su ya ce a wani shafi da aka haɗa wani zindiki da wani mai da mai ya fito da irin zaki amma alhamdulillah ni abin da na fahimta a nan eh. sako na isa inda ake so ya ce mataccen shafi ne ko jiya ya sake maimaki wannan kamar ya ce a mataccen shafin wani dan ka eh abin da muke so alhamdulillah biya wannan shafin sai mu ce alhamdulillah sako ya isa kuma an mai raddi ne ba zaki ba Na'am, na'am, na'am. Yanzu yanzu roƙon da roƙon so ma malam da ka da dai ne. Eh. Akwai wani akwai wani bidiyon shi akwai wani bidiyon shi akwai wani wa'azin shi da yace ko bidiyo yace da shi wanda yace ce shi yan gaskiya bane ba abin da ta mishi hankali kaman a rinka kawo mar hujja da maganan shi. Sosai mana, sosai. Sosai. Da maganan. Mhm. sai tambaya na anan sarki tambaya na hadisin da akan hadisin da na mana minal ka baini minal ihzari fa finnar tambayan da nake so in yi anan misali safa da aka Ok, safa da ake sakawa. Ok? na Hello? Eh. Hmm. Na'am. sakona dai irin na jiya jiya na yi ta kiran ka yi magana a kai sakona irin na jiya wallahi sarki zaki a halin yanzu a inda ake ciki a yanzu a haka dai garinmu a mangu cikin eh. kalha ya sani saboda makwabcin local government din ne ana yaki kuma ana hmm. da suna fada tsakanin fulani da suna fada tsakanin fulani da manoma ana ji ake kashe ba ba a ya ganin kamar ya da irin da ake mm, mm, mm, a madadin wannan shafin a sadakar da duniya halin da musulmi ke ciki a cikin garin Mangu a jihar Shayya muku addu'a insha Allah. Jiya eh, gaskiya. Eh, Allah Allah ya ba mu kariya kuma Allah ya kama na sauki duk wanda suke da makirci a cikin wannan Allah ya tona masa asiri. Eh, na biyu kuma ban ci jawabansa sosai ba, amma na duka yana tambaya kan safa. Eh, kan safa, wai safa. To shi safa ai daga kasa yake sawa ya haura sama, saboda haka shi baya cikin tufan da yake daga sama ne ya sauko. Ya je ya wuce idan sawo, shi safa dama tafin kafan ake rufewa zuwa idan sawo, don haka wannan baya ciki. Wallahu alam. Ah, da Allah za mu da kira, sauran kira biyu da muka yi magana. Kola, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kan WhatsApp.

Yawa sarki zaki game da bawan Allah nan wato Malam Idris. Eh. Ya ce an hana shi zuwa gun mukabala kuma bayan da suka tafi sai na sai na yana ba da sanarwar a masallacin sa. To shi mai abin ya yake. Hmm. Idan an hana shi zuwa gaba shi da kaga bai kamata ya kira wani ya ce ya amsa ya zo masallacin sa. Okay. hana shi kenan. Hmm. Idan kuma bata hana shi ba, to sarki zaki ina tunanin me yana rubuta takarda a aika masa karyata zuwa shafin. Ya so an ce zuwa gunsa ne aka hana shi, to ya zo shi a tattauna a gidansa. Ina dai gunsa ne ba a so ya je amma an ba shi dama a wani gudun. To hmm. an ba shi ga ya taho daga shafin ka, ya fi daga gidansa ya fi shafin ka. Allah wannan duka wani tura masa muna jiran amsawarsa ne eh. eh ya tutura masa wannan insha Allah sannan sannan malam da ya ce lokacin da kuka yi mukabala na ya ce ya amsa ya ce amma a masallacin sa hmm. abin da ya faru da wannan Ok, masha Allah, mun gode, mun gode, Allah ya saka da Allah ya saka da alheri. Mun gode. Ah, kira da

ai adalcin da zai samu hankalinsa ya kwanta shine su sa malam ya fito mu tattauna to ka gani ko wai in kuna son adalci mai kyau da za ku gani shine ku mutum da shi ya zo a zazzau a tattauna da shi yawwa wani hujja hujja ya bayar kafin da mana dala ya nemi kamala ai ba ce ne ba su ka neme shi eh da sun zo ne ba sai da su ga <laughs> kai tun da zai malaminsa ya ki fitowa mukabala sai mu ci gaba da programs mu don samar da ci gaba wa al'ummar musulmi na duniya baki daya sannan kuma waɗannan abubuwa da muke warwarewa ba wata riba da muke da ita a kanta idan ba gaskiya ba ne mu abin da muke kokari shine mu tabbatar da gaskiya hmm. sannan kuma lokacin da ya ce a je gidansa ai da ya ce mu ya ansa mukabala ba shi ne yake da hakkin ya ce ga inda za a mukabala ba tun da ne na gayyace shi ko lagos na gayyace shi tun da ya ce amsa ya kamata ya zo lagos da same ni hmm. amma ni na tashi na yi tattaki na je bauchi na je wurin da ba namu ba ba nashi ba zace ce ba zauna mu tattauna ya ki zuwa sannan ni kuma cikin hujjoji na da na faɗa shi da kansa ya ce an je mukabala a masallacinsa mutane suka rika yi wani dariya ni ba zan je a yi min dariya ba zan je ne dan a tattauna hujjoji. Mm. ko yanzu ka ji jawabai na na ce ni ba bukata ta wai Idris ya wulakanta ko ya abin nan ba har yanzu kira nake ya fahimta har nake cewa mutanen da suke tsanantawa ma wajen ba da ta'aliki cewa su rangwanta muna neman wanda ma bai musulunta bai shigo cikin addinin musulunci mm. to amma mutumin da yake har gidan malamin sa ma ya je Kano da bindiga bindiga ta tashi in ji malamin sa ni kuma mahaukaci ne zan dauki kaina in je gidansa yanzu bugu da kari Mm. ka ji abin da yaransa ke faɗa cewa za su iya kashe mutane za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza duk wannan karantarwar idan mutum yana da hankali yaushe Idris kuma zai gayyace ka gidansa akan mukabala mukabala fa sabani ne kila ma idan ka je da hujjar da ta fi tasa karfi sai a da rigima saboda haka batun mu je gidansa ba za mu je ba idan mm. kuma shi yanzu ba zai zo inda muke ba ga hanya mafi sauki a haɗa mu da shi ta hanyar wannan abubuwa na sada zumunta na zamani yana zaune a gidansa ni yanzu yana zaune a ofis mm. ka gani ranar da kai mu tattauna da na farko ina zaria muka yi abu tattaunawa ta biyu ina abuja yanzu kuma ina lagos ya hana a yi tattaunawa ne to saboda haka idan da gaske ya shirya mu yi magana mu yi magana batun kuma adalci ai su ba ranar da za a yi masu adalci sai ranar da aka goya abin da yake so kaga wannan shine kungiyancin shi duk abin da yake na barna da zage-zage su ba suna ganin ba laifi ba ne amma mu da muka zo muke karanta hadisai na manzon Allah da maganan malamai to a wajen su ba adalci ba amma abin farin ciki shine idan mutum goma sun soki abin mutum dubu kuma sun yi Allah san barka mun gode wa Allah da haka eh, Malam ɗan Idrisiya, eh, Malam Garba, ai kai da kanka duba inda aka je za zauna da shi Malam Dokta ba gidansa bane ba kuma gidan Malam Ɗala bane. Wani wuri ne aka ja ka kama. kaga shine iya adalcin da za a iya yi ma kowa kuma haka eh ba ba kudi ba kudin sa ciki ba ba ba ba ko dalan sa ciki ba kudi bane bala ba mutum kudi bala eh shi nake son ka gane ai wurin sa shi zai ne musu wuri amma kaga eh. wurin su da suka eh. gayyata ba wurin su bane in wanda za ta yi kawo kaɗan su ma su kawo kaɗan a haɗa saboda su zo su amfanar da jama'a amma kaga su suka gayyace shi su suka kama wuri da kuɗin su suka ba shi irin kujeran da suka ba wa eh, da dokta da shi mana daidai irin kujera yanda aka yi haka aka yi masa kaga kuma suka kawo jami'an tsaro ba da kuɗi kuma ba su hana masa shi ma in zai zo ya ƙaro jami'an tsaro nasa ba ba su hana masa wannan ba to kaga a nan ba yi eh, ba inda za ce an yi rashin adalci a wurin eh inda ga rashin adalci ne ba eh kafin a yi abu eh ya hakuri ya amsa ya amsa mukabalan ko bai amsa ba da ya amsa ya sa hujja ko bai sa hujja a amsa ko bai amsa ba ya amsa mukabala to shi yake da daman ya sa doka ko dai a'a su da suka kira suke da daman su sa doka eh, shi ke daman sa doka mutum zai baka hujja abin da yake so a yi bai in eh, ka yadda eh. sai ku yi in baka yadda ba sai ku zuwa ba wani takura cikin harka eh. amma addini Allah ke ma ba mutum guda ke ma ba ah, eh eh ah okay okay okay Allah ke wa ko ba mutum guda ke wa ba okay <laughs> to da amma shi ne yake da ikon a yi masa yadda yake so tunda Allah yake yi wa shi ne yake da ikon a yi masa yadda yake so eh tun da dai Allah ake wa ba mutum guda ba <laughs> shi ne yake da iko a masa yadda yake so yanzu ga cikin shi ya neme su da ba amma so suka neme shi kuma ya amsa yanzu na ga hudu suka neme shi nashi ne ko dai na Allah ne abun Allah ne a sanin addini ne a sanin addini shi aka ce to mm. ka fito ka zo ka kawo hujjanka tsakaninka da Allah da annabi yau me wani irin sharadi kai da ka saka Shi ne na tsaro ko yanzu ga sarki zaki ba kama nan kulle ba eh ba kama shan kulle ba wa sai abin malam Dr. Idris ina ka za ka kama shi ba kama shi ba kama shan kulle sai na tambaye ka ina aka za ka kama shi wurin taro ko cikin gidansa a an ba shi gaita ne ya aka kulle shi Wato kukuna nan kukuna nan suna muku iri kare kare da kama kai da wannan ko. An an gayyace shi ne an kawo masa leta har ya sa hannu. Wa ya maka wannan? An kawo masa leta ne har ya sa hannu. An sa ya sa hannu. Eh. Eh. Ah, ah okay, mala ya ga maka mai, an gayyace shi ne zo mu maka zo mu maka aski. Da yaje kan ya kulle shi ko? Ah, ba mana ya min muna ke sarki ah, ga gaskiya ba. Dan sanda yana tsoron sa ne dai ga masa. Zai ga masa da Allah zai ka shi a kulle ka. An kama shi ne. Ina tambaya wurin malam. Eh, na ce kuma malam sauke shi. Eh. Kan magana yake eh, sarki zaki. Now, ni ina na da batun kama. To. Ba abin kuma sallah, malam ta wannan magana ba. shi dokta dokta dokta mu kafi zaki ni ni mukabala ne na neme shi zo mu yi ina ruwa na hukuma an ta kama shi wannan can da su amma ni ban ma san an kama shi ba kuma lokacin da muke mukabalan me yasa ya turo yan midiya dinsa suka zo santan mukabala tamu in ba mu da tsaro me yasa ya turo yanzu idan ni na gayyace ka daurin aure sai ka ce sai na je na same ka ba kai ne za ka zo ka same ni a inda santan ɗaurin auren da nake ce ka ba mm. To saboda haka irin waɗannan maganganu sarki zaki ni ban da lokacinsu. Ga hujjoji dai mun faɗa. Ga hujjoji dai mun faɗa idan shi yana da wata hujja sabanin abin da muka faɗa ya fito ya karanta a duniya. Wannan shi ne jawabi na. Wallahi Idris ya kun fadi wannan ba ku da hujja. Na. Wallahi ina son malam saboda ba kuma saboda don kan da yake ya girce a shi kan ba wai ba wai doyayya shi kuma san shi ba eh wallahi mantarin ka kan da yake a shi eh kada duban kamar wai don ka kana son shi in kai wani ba daidai ba ya gwada maka okay kana son shi domin dan dan dan rikici ne ko ba wani da akidan ko ga ko kai ne dan dariga inda kai daidai ne wallahi ya faɗi ya dariga ya ya yabewa A ah, ranar da ya zo magana bada kyale shi kawai bari malam ya bana addu'a kawai kaji ah, malam garwa. Sarki zaki kana ji sarki zaki. Abin da ne nake so in ce tun da ka bude wannan shafi za ka yi karo da mutane iri-iri. Ah, wani wani ko bautan kare ake yi sai ya ce ya gamsu da dalilin da yasa ake bauta wa kare. To ka gani? Kuma iya tunaninsa kenan ba yadda ka iya da shi. Na'am. abin da ni nake cewa kawai wato ni ita harka ta bayyanar da gaskiya mm. ta kai matsayin da za ka iya sadaukar da rayuwarka ka je don ka bayyanar da ita mm. amma tun da shi bai kai matsayin da zai sadaukar da rayuwarsa don ya bayyanar da gaskiya ya nuna wa mutane gargajiyar da ake yi mm. da bidiyoyin da ake yi da sabawa wa sunnan da ake yi ba to kaga har yanzu ma bai cika alin sunnan ba kenan Mm-hmm. To amma duk da haka dai muna masa fatan Allah ya fahimtar da shi ya ba da lokaci ko da ta hanyar irin wannan wayan ne a yi mukabalan a tattauna Allah kuma ya ɗora ma kan daidai. Wannan tsawon lokaci da muka ɗauka muna wannan tattaunawa kuma Allah ya karɓa mana. Inda duk muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana sarki zaki kokarin da kake Allah ya saka maka da alheri. Kuma ina kara jaddada maka a shirye nake da tattaunawa kan irin waɗannan abubuwa. matukar dai za a yi tattaunawa ce don neman fahimtar da al'ummar musulmi abinda muka sani za mu bada abinda ba mu sani ba kuma ce ba mu sani ba اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا